Yoshuwa Sura ɗaya. Ubangiji ya umarci Yoshuwa Bayan mutuwar Musa bawan Ubangiji, sai Ubangiji ya ce wa Yoshuwa ɗan Nun, mataimakin Musa, Bawa na Musa ya mutu, yanzu sai ka tashi tare da mutanen nan duka, ku yi shirin ƙetare kogin Urdun zuwa cikin ƙasar da zan ba su Isra'ilawa, zan ba ku duk ƙasar da za ku taka. Kamar yadda na yi wa Musa alkawari, ƙasar da ta kama daga hamada zuwa Lebanon, zuwa babban kogin, wato, kogin Yuferites, da dukan ƙasar Hittiyawa, zuwa Bahar Rum wajen yamma, ba wanda zai yi tsayayya da kai dukan kwanakin ranka, yadda na kasance tare da Musa, haka zan kasance tare da kai, ba zan taɓa rubuwa da kai ba, ba zan yashe ka ba, ka yi ƙarfin hali, ka kuma kasance da rashin tsoro. gama kai za ka bi da mutanen nan har su karɓi ƙasar da na yi wa kakanninsu alkawari zan ba su, ka yi ƙarfin hali, ka kuma kasance da rashin tsoro, ka yi lura fa, ka yi biyayya da dokokin da bawana Musa ya ba ka, kada ka kauce ga bin dokokin ko hagu ko dama, domin ka yi nasara a duk inda za ka je, kada ka bar littafin dokokin nan ya rabu da bakinka, sai dai ka yi ta tunani game da shi dare da rana, don ka lura ka yi duk abin da aka rubuta a ciki, ta haka ne za ka yi nasara cikin duk abin da za ka yi, ba ni na umarce ka ba, ka yi ƙarfin hali, ka kuma kasance da rashin tsoro, kada ka ji tsoro, kada ka karaya, gama Ubangiji Allahnka zai kasance tare da kai duk inda za ka je. Saboda haka, sai Yoshuwa ya umarci shugabannin mutane, Ku ratsa cikin sansani, Ku gaya wa mutane, Ku shirya guzurinku, nan da kwana uku za ku ƙetare Urdun a nan, don ku je ka mallaki ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku ta zama taku.’ Amma Yoshuwa ya ce wa mutanen Ruben, mutanen Gad da kuma rabin mutanen kabilar Manasse, Ku tuna da umarnin da Musa bawan Ubangiji ya yi muku, Ubangiji Allahnku ya ba ku hutawa. ya kuma ba ku wannan ƙasa, matanku da yaranku da kuma dabbobinku za su kasance a ƙasar da Musa ya ba ku a gabashin Urdun, amma dole mayaƙanku su yi shirin yaƙi, su haye su yi gaba tare da ’yan'uwanku, za ku taimaki ’yan'uwanku har sai lokacin da Ubangiji ya ba su hutawa, kamar yadda ya yi muku, kuma har sai su ma sun ƙwace ƙasar da Ubangiji Allahnku ya yi alkawari zai ba su, bayan haka ne za ku koma ku mallaki ƙasarku wadda Musa bawan Ubangiji ya ba ku a gabashin Urdun. Sai suka amsa wa Yoshuwa suka ce, Duk abin da ka ce mu yi, za mu yi, duk inda ka aike mu, za mu je, kamar yadda muka yi wa Musa biyayya, haka za mu yi maka biyayya, Ubangiji Allahnka ya kasance tare da Musa, duk wanda ya yi wa maganarka tawaye, ya ƙi ya yi biyayya da maganarka, ko da umarnin da ka ba shi za a kashe shi, ka dai ƙarfafa ka kuma yi ƙarfin hali. Yoshuwa Sura biyu Rahab da ’yan leƙen asiri Sai Yoshuwa ɗan Nun ya aika ’yan leƙen asiri guda biyu a ɓoye daga Shittim ya ce, Ku je ku duba, ku ga yadda wurin yake, musamman ya riko. Sai suka je suka shiga gidan wata karuwa mai suna Rahab, suka sauka a can, aka gaya wa sarkin Yeriko cewa, Ji fa, waɗansu Isra'ilawa sun shigo nan da dare don su leƙi asirin ƙasar, saboda haka sai sarki ya aika wannan saƙo zuwa ga Rahab, ki fito da mutanen da suka zo suka sauka a gidanki, gama sun zo su leƙi asirin ƙasar ne gaba ɗaya, amma matar ta ɓoye mutanen nan biyu, ta ce, I, mutanen sun zo wurina amma ban san daga inda suka zo ba, da yamma kuwa, kafin a rufe ƙofar gari, sai mutanen suka tafi, ban san hanyar da suka bi ba, ku yi sauri ku bi su, mai yiwuwa ku same su, amma ta kai su saman rufin ɗaki, ta ɓoye su a ƙarƙashin karar da ta baza a rufin ɗaki, sai mutanen garin suka kama hanyar Urdun don su nemi ’yan leƙen asirin, daga fitarsu sai aka rufe ƙofar garin. Kafin ’yan leƙen asirin su kwanta, sai ta tafi wurinsu a bisa rufin ɗaki, ta ce musu, Na sani Ubangiji ya riga ya ba ku ƙasan nan, tsoronku kuma ya kama mu, har zukatan mazaunan ƙasar duka sun narke saboda ku. Mun ji yadda Ubangiji ya busar da ruwan jan teku dominku lokacin da kuka fito daga ƙasar Masar, da kuma abin da kuka yi wa Sihon da Og, sarakunan nan biyu na Amoriyawa. gabas da Urdun, waɗanda kuka hallaka su sarai, da muka ji labarin, duk sai zuciyar kowa ta narke, kowa ya karaya saboda ku, gama Ubangiji Allahnku shi ne Allah na sama da ƙasa, yanzu ina roƙonku, ku rantse mini da Ubangiji cewa za ku yi wa iyalina alheri kamar yadda na yi muku alheri, ku ba ni shaida cewa za ku ceci rayukan mahaifina da mahaifiyata. da ’yan'uwana maza da mata, da duk waɗanda suke nasu, za ku cece mu daga mutuwa. Mutanen suka tabbatar mata suka ce, Ranmu a bakin ranki, in ba ki faɗa wa kowa abin da ya kawo mu ba, za mu yi miki alheri da aminci lokacin da Ubangiji ba mu ƙasar. Sai ta zira igiya ta taga suka bi, domin gidan da take yana haɗe da katangar birnin, ta ce musu, Ku tafi cikin tuddan ƙasar don kada mutanen sarki su same ku, ku ɓuya a can na kwana uku, har sai masu nemanku su komo, sa'an nan ku kama hanyarku. Mutanen suka ce mata, Rantsuwar da kika sa muka yi ba za ta yi amfani ba, sai in kin ɗaura jan ƙyalle a tagar da kika zura mu, kuma sai in kin kawo mahaifinki da mahaifiyarki da ’yan uwanki da dukan iyalinki cikin gidanki, in wani ya fita kan hanya alhakin jininsa ya kasance a kansa, ba ruwanmu, amma in aka taɓa wani da yake cikin gidanki tare da ke, alhakin jininsa yana kanmu, in kika tone mana asiri, za mu karya alkawarin da kika sa muka yi. Ta ce, Na yarda, bari ya zama yadda kuka ce, sai ta sallame su suka tafi, ta kuwa ɗaura jan ƙyalle a tagar, sai suka tafi, suka yi cikin tuddai, suka yi zamansu a can, kwana uku, har masu nemansu suka komo, gama masu nemansu suka yi ta nema ko'ina a hanyar, amma ba su sami kowa ba. Sa'an nan mutanen nan biyu, ’yan leƙen asiri, suka sauka daga tuddai, suka haye kogi zuwa wurin Yoshuwa ɗan Nun, suka gaya masa duk abin da ya faru da su, suka ce wa Yoshuwa, Ba shakka, Ubangiji ya ba mu ƙasan nan duka, tana hannunmu, mutane can duk sun narke da tsoro saboda mu. Yoshuwa Sura uku Ƙetare kogin Urdun Kashegari Yoshuwa da dukan Isra'ilawa suka tashi daga shatim suka nufi Urdun, inda suka sauka kafin su haye, bayan kwana uku sai shugabannin suka zazzaga sansani, suna ba da umarni ga mutane, suna cewa, Lokacin da kuka ga akwatin alkawari na Ubangiji Allahnku da firistoci waɗanda su ne Lawiyawa, suna ɗauke da shi, sai ku tashi daga inda kuke ku bi shi, a ta haka za ku san inda za ku bi, gama ba ku taɓa bin hanyar ba, sai dai ku ɗan ba da rata wajen yari ɗari tara tsakaninku da akwatin alkawari, kada ku kusance shi. Yoshuwa ya ce wa mutane, Ku tsarkake kanku, gama gobe Ubangiji zai yi abubuwan al'ajabi a cikinku. Yoshuwa ya ce wa firistoci, Ku ɗauki akwatin alkawari ku sha gaba, sai suka ɗauki akwatin alkawari suka wuce gaban sauran jama'a, Ubangiji koya ya ce wa Yoshuwa, Yau zan fara ɗaukaka ka a gaban Isra'ilawa duka, don su sani cewa ina tare da kai, kamar yadda na kasance tare da Musa, ka ce wa firistoci waɗanda suke ɗauke da akwatin alkawari, Sa'ad da kuka kai bakin Urdun, ku shiga cikin ruwan ku tsaya. Yoshuwa ya ce wa Isra'ilawa, Ku zo nan ku ji maganar Ubangiji Allahnku, ta haka ne za ku san cewa Allah mai rai yana tare da ku, kuma ba shakka a gabanku za ku gani zai kore Kan'aniyawa, Hittiyawa, Hiwiyawa, Firiziyawa, Gargashiyawa, Amoriyawa da Yabusiyawa. Ku duba akwatin alkawarin Ubangiji na dukan duniya, zai yi gaba cikin Urdun kafin ku. Yanzu sai ku zaɓi mutum goma sha biyu daga kabilar Isra'ila, ɗaya daga kowace kabila, kuma da firistoci, waɗanda suke ɗauke da akwatin alkawarin Ubangiji, Ubangiji dukan duniya, sun sa ƙafa cikin ruwan kogin Urdun, ruwan da yake gudu a rafi zai tsaya cak ya taru a wuri ɗaya. Saboda haka, sa'ad da mutanen suka tashi don su ƙetare Urdun, firistocin da suke ɗauke da akwatin alkawari suka sha gaba, da kaka Urdun yakan cika maƙir da ruwa, duk da haka, da zarar firistoci masu ɗauke da akwatin alkawari suka tsoma ƙafafunsu a gefen ruwa, sai ruwan da yake gangarowa ya tsaya, ya tattaru a wuri ɗaya, ya yi gudu daga nan har zuwa wani garin da ake kira Adam, kusa da Zaretan, ruwan da yake gangarowa zuwa tekun Araba, tekun gishiri kuma ya yanke. gaba ɗaya, sai mutane suka ƙetare kusa da Yeriko, firistocin kuwa da suke ɗauke da akwatin alkawarin Ubangiji suka tsaya daram a kan busasshiyar ƙasa a tsakiyar Urdun a lokacin da Isra'ilawa suka ƙetarewa, har sai da dukan mutane suka gama ƙetarewa. Yoshuwa Sura hudu Da al'umma gaba ɗaya suka ƙetare Urdun, Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Ka zaɓi mutum goma sha biyu daga cikin mutane, ɗaya daga kowace kabila, ka ce musu kowa ya ɗauki dutse ɗaya daga tsakiyar Urdun daidai inda firistoci suka tsaya, ku kai su, ku ajiye inda kuka sauka, sai Yoshuwa ya kira mutum goma sha biyu da ya zaɓa daga cikin Isra'ilawa, ɗaya daga kowace kabila, ya ce musu, Ku je tsakiyar Urdun, inda akwatin alkawari na Ubangiji Allahnku yake, kowannenku ya ɗauki dutse ɗaya a kafaɗarsa bisa ga yawan kabilar Isra'ila ya zama muku alama, nan gaba in yaranku suka tambaye ku suka ce, Mece ce ma'anar kasancewar duwatsun nan a nan?’ sai ku ce musu, Ruwan Urdun ya yanke a gaban akwatin alkawari na Ubangiji, a lokacin da akwatin alkawarin ya ƙetare Urdun, waɗannan duwatsu za su zama abin tunani ga Isra'ilawa har abada. Isra'ilawa kuwa suka yi yadda Yoshuwa ya umarce su, suka ɗauki duwatsu guda goma sha biyu bisa ga yawan kabilan Isra'ila, yadda Ubangiji ya gaya wa Yoshuwa, suka tafi da su masaukinsu, a can suka ajiye su, Yoshuwa ya ɗora duwatsun goma sha biyun a tsakiyar Urdun, daidai inda firistoci waɗanda suke ɗauke da akwatin alkawarin Ubangiji suka tsaya, suna a can har wa yau, firistocin da suke ɗauke da akwatin alkawari suka tsaya a tsakiyar Urdun har aka gama dukkan abin da Ubangiji ya umarci Yoshuwa ya gaya wa mutane, kamar yadda Musa ya ce Yoshuwa ya yi, mutanen suka wuce da sauri, sai da dukan mutanen suka wuce, sa'an nan akwatin alkawari da firistoci suka sha gaba, mutanen Ruben, Gad da rabin kabilan Manasse suka ƙetare da shirin yaƙi suka wuce gaban Isra'ila kamar yadda Musa ya ce su yi, wajen mutum dubu arba'in shidiyar domin yaƙi suka wuce a gaban Ubangiji zuwa filayen Yeriko. A ranan nan Ubangiji ya ɗaukaka Yoshuwa a gaban Isra'ilawa, suka kuma ba shi girma dukan kwanakin ransa, kamar yadda suka girmama Musa. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Ka umarci firistocin da suke ɗauke da akwatin shaida su fito daga cikin Urdun. Sai Yoshuwa ya umarci firistoci, ya ce, Ku fito daga cikin Urdun, firistocin kuwa suka fito daga kogin ɗauke da akwatin alkawarin Ubangiji, nan da nan da ƙafafun suka taɓa busasshiyar ƙasa, sai ruwan Urdun ya gangaro ya cika kogin kamar yadda yake a dā, a rana ta goma ga wata na farko, mutane suka haura daga Urdun suka sauka a Gilgal a ƙarƙashin iyakar Yeriko, sai Yoshuwa ya kafa duwatsu goma sha biyun nan da suka ɗauko daga Urdun, ya ce wa Isra'ilawa, Nan gaba, in yaranku suka tambayi iyayensu suka ce, Mece ce ma'anar waɗannan duwatsun? Ku ce musu, Isra'ilawa sun ƙetare kogin Urdun a kan busasshiyar ƙasa, gama Ubangiji Allahnku ya sa ruwan Urdun ya yanke a gabanku, har sai da kuka gama wucewa, kamar yadda ya yi a Jan Teku, a lokacin da ya busar da shi a gabanku, har sai da muka gama wucewa. Ya yi wannan ne domin dukan mutanen duniya su san cewa Ubangiji mai iko ne, domin kuma ku zama masu tsoron Ubangiji Allahnku. Yoshuwa Sura biyar Kaciya a Gilgal To, da dukan sarakunan Amoriyawa na yammacin Urdun, da dukan sarakunan Kan'aniyawan da suke bakin teku suka ji yadda Ubangiji ya busar da kogin Urdun a gaban Isra'ilawa, har sai da dukan suka ƙetare, zuciyarsu ta narke, suka karaya sosai har ma suka rasa samun ƙarfin hali su fuskanci Isra'ilawa. A lokacin nan Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Ka yi wuƙaƙe na duwatsu, ka yi wa Isra'ilawa kaciya, sai Yoshuwa ya yi wuƙaƙe na duwatsu, ya yi wa Isra'ilawa kaciya a Gibeyat Ha'aralot, dalilin da ya sa ya yi haka shi ne, dukan waɗanda suka fito daga Masar, dukan mazan da suka kai shekarun shiga soja, sun mutu a jeji a hanya bayan sun bar Masar, dukan mutanen da suka fito daga Masar an yi musu kaciya, amma duk waɗanda aka haifa a jeji, a tafiya daga Masar ba a yi musu ba, Isra'ilawa sun yi tafiya a jeji shekaru arba'in, har sai da dukan mazan da suka kai shekarun shiga soja suka bar Masar suka mutu, domin ba su yi wa Ubangiji biyayya ba, gama Ubangiji ya rantse cewa ba zai bar su su ga ƙasar da ya yi wa iyayensu alkawari da rantsuwa cewa zai ba su ba, ƙasar da zuma da madara suke kwarara, ƙasar da take cike da albarka, sai ya sa yaransu ne suka taso a maimakonsu, su ne waɗanda Yoshuwa ya yi wa kaciya sun kasance ba kaciya, gama ba a yi musu ba a hanya, kuma bayan da aka yi wa al'ummar kaciya dukansu sai suka dakata a nan, sai da suka warke. Sai Ubangiji ya ce Yoshuwa, Yau na kawar muku da zargin Masar, saboda haka ake kiran sunan wurin Gilgal har wa yau, da yamma rana ta goma sha hudu, ga wata, lokacin da suke a Gilgal a filin Yariko, Isra'ila suka yi bikin ƙetarewa, a kashegarin bikin a wannan rana sai suka ci daga cikin amfanin ƙasar, burodi marar yisti da hatsin da aka gasa, kashegari bayan da suka ci amfanin ƙasar kuwa manna ta yanke, mutanen Isra'ila kuma ba su ƙara samunta ba, a wannan shekara suka fara cin amfanin ƙasar Kan'ana, faɗuwar Yeriko. To, da Yoshuwa ya yi kusa da Yeriko, ya tā da idanunsa ya duba, sai ya ga wani mutum tsaye a gabansa riƙe da takobi, sai Yoshuwa ya je wurinsa ya ce masa, Kai namu ne ko na abokan gābanmu? Mutumin ya ce, Babu ko ɗaya, na dai zo ne a matsayin shugaban rundunar sojojin Ubangiji. Sai Yoshuwa ya kwanta da fuskarsa har ƙasa, ya girmama shi, ya ce masa, Ranka ya daɗe, wane saƙo kake da shi domin bawanka? Shugaban rundunar sojojin Ubangiji ya amsa ya ce, Ka cire takalmanka, gama wurin da kake tsaye mai tsarki ne, sai Yoshuwa ya cire takalmansa. Yoshuwa Sura shida ƙofofin Yeriko kuwa a kulle suke ciki da waje saboda Isra'ilawa, ba mai fita ba kuma mai shiga. Sai Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Duba, na ba ka nasara a kan Yeriko, duk da sarkinta da mayaƙanta, da kai da dukan sojoji, ku zaga birnin sau ɗaya kullum ku yi haka har kwana shida, ka sa firistoci guda bakwai su riƙe ƙahoni raguna su kasance a gaban akwatin alkawari a rana ta bakwai, sai ku zaga birnin sau bakwai, firistoci suna busa ƙahoni, sa'ad da kuka ji sun ɗauki dogon lokaci suna busa ƙaho, sai mutane gaba ɗaya su tā da murya su yi ihu da ƙarfi, katanga birnin kuwa za ta rushe, sai sojoji su haura, kowanne ya nufi inda ya fuskanta kai tsaye. Yoshuwa ɗan Nun kuwa ya kira firistoci ya ce musu, Ku ɗauki akwatin alkawari, ku sa firistoci guda bakwai su riƙe ƙahoni su kasance a gabansa, sai ya umarci jama'a ya ce, Mu je zuwa, ku zaga birnin, masu tsaro da makamai su shiga gaban akwatin alkawarin Ubangiji, da Yoshuwa ya gama yin wa mutane magana, sai firistoci guda bakwai, waɗanda suke riƙe da ƙahoni guda bakwai a gaban Ubangiji, suka sha gaba suna busa ƙahoninsu, akwatin alkawari kuwa yana biye da su, masu tsaro da makamai kuma suna gaban firistoci waɗanda suke busa ƙahoni, masu tsaro daga baya kuma suna bin akwatin alkawari ana ta busa ƙahoni, amma Yoshuwa ya umarci mutane ya ce, Kada ku yi kururuwar yaƙi, kada ku tā da murya, kada ku ce komai. sai ranar da na ce ku yi ihu, a sa'an nan ne sai ku yi ihu, sai ya sa aka ɗauki akwatin alkawarin Ubangiji, aka kewaye birnin da shi sau ɗaya, sa'an nan mutane suka dawo masaukinsu suka kwana a can. Kashegari, Yoshuwa ya tashi da sassafe, firistoci kuma suka ɗauki akwatin alkawarin Ubangiji, firistoci guda bakwai waɗanda suke riƙe da ƙahoni guda bakwai suka shiga gaba, suna takawa a gaban akwatin alkawarin Ubangiji, suna kuma busa ƙahoni, masu tsaro ɗauke da makamai suna gabansu, sai masu tsaro da suke baya suna biye da akwatin alkawarin Ubangiji. A rana ta biyu suka sake zaga birnin sau ɗaya, suka kuma koma masaukinsu, haka suka yi har kwana shida. A rana ta bakwai Suka tashi da sassafe suka zaga birnin sau bakwai yadda suka saba, a wannan rana kaɗai ne suka zaga birnin sau bakwai, a zagayawa ta bakwai da firistoci suka busa ƙahoni, sai Yoshuwa ya ba sojojin umarni ya ce, Ku yi ihu, gama Ubangiji ya ba ku birnin, birnin da dukkan abin da yake cikinta, za a miƙa su ga Ubangiji, Rahab karuwan nan kaɗai ce da dukkan waɗanda suke tare da ita a gidanta za a bari da rai, domin ta ɓoye ’yan leƙen asirin ƙasa da muka aika. amma ba za a ɗauki wani abin da za a hallaka ba, don kuka yi haka za ku jawo masifa da hallaka a kan mutanen Isra'ila a inda kuka sauka, dukan azurfa da zinariya da kwanonin tagulla da na ƙarfe ke keɓaɓɓu ne ga Ubangiji, dole a sa su cikin ma'ajin Ubangiji. Da aka busa ƙahonni sojoji suka yi ihu, da jin ƙarar ƙahonni mutane kuma suka yi ihu, sai katangar ta rushe, dukan mutanen kuwa suka shiga birnin kai tsaye suka yi nasara a kanta, suka miƙa wa Ubangiji birnin, suka hallaka kowane abu mai ran da yake cikin birnin da takobi, maza da mata, yara da tsofaffi, shanu, tumaki da jakuna. Yoshuwa ya ce wa mutanen nan biyu, waɗanda suka je leƙen asirin ƙasar, Ku shiga gidan karuwan nan, ku fitar da ita da duk waɗanda suke nata bisa ga alkawarin da kuka yi mata. Sai samarin waɗanda suka je leƙen asirin suka shiga suka fitar da Rahab mahaifinta da mahaifiyarta, da ’yan'uwanta, da duk abin da yake nata, suka fitar da iyalinta gaba ɗaya suka sa su a wani wuri ba a cikin masaukin Isra'ilawa ba, sa'an nan suka ƙona birnin tare da abin da yake cikin tatas, amma suka sa azurfa da zinariya da kayan tagulla da na ƙarfe a cikin ma'aji na haikalin Ubangiji. Amma Yoshuwa ya bar Rahab karuwan nan bai kashe ta ba, ita da iyalinta da duk abin da yake nata, domin ita ta ɓoye mutanen da Yoshuwa ya aika Yeriko don su leƙo asirin ƙasar, kuma ta zauna tare da Isra'ilawa har wa yau. A lokacin nan, Yoshuwa ya yi wannan alkawari cewa Ubangiji zai tsine wa mutumin da zai yi ƙoƙarin sake gina birnin nan Yeriko, a bakin ran ɗan farinsa zai kafa harsashin birnin, a bakin ran ɗan autansa kuma zai sa ƙofofin birnin. Ubangiji ya kasance tare da Yoshuwa, aka kuma san da shi a duk faɗin ƙasar. Yoshuwa Sura bakwai Zunubin Akan Amma Isra'ila ba su yi aminci game da kayan da aka hallaka ba, Haka ɗan ƙarmi, ɗan Zabdi, ɗan Zera na kabilar Yahuda ya kwashi waɗansu abubuwa, saboda haka fushin Ubangiji ya sauka a kan Isra'ilawa. Sai Yoshuwa aika mutane daga Yeriko zuwa Ai kusa da Bet Awen, gabas da Betel, ya ce musu, Ku je ku leƙo ku ga yadda yankin yake, sai mutanen suka je suka leƙo asirin ƙasar Ai, da suka dawo wurin Yoshuwa suka ce, Ba lalle duka jama'a su je yaƙi da Ai ba, ka aika mutum dubu biyu ko dubu uku su je su ciyo ƙasar da yaƙi, ba sai ka damu mutane duka ba, gama mutanen wurin kaɗan ne, saboda haka sai kimanin mutum dubu uku suka haura, amma mutanen Ai suka fatattake su, suka kashe Isra'ilawa wajen mutum talatin da shida, suka fafari Isra'ilawa tun daga bakin ƙofar birnin har zuwa wurin da ake fasa duwatsu, suka karkashe su a gangare, wannan ya sa zuciyar Isra'ilawa ta narke suka zama kamar ruwa. Sai Yoshuwa ya yaga tufafinsa ya fāɗi rubda ciki a gaban akwatin alkawarin Ubangiji, yana can har yamma, dattawan Isra'ila ma suka yi haka suka zuba toka a kawunansu, Yoshuwa kuma ya ce, Ya Ubangiji Mai Iko Duka, me ya sa ka sa mutanen nan suka ƙetare Urdun don ka bari mu shiga hannun Amoriyawa su hallaka mu? Ƙila da mun haƙura, mun zauna a ɗaya gefen Urdun da ya fi mana, Ya Ubangiji, me zan ce, yanzu da abokan gaban Isra'ilawa suka ci ƙarfinsu, yanzu Kan'aniyawa da sauran jama'a za su ji, za su zo su kewaye mu su share sunanmu daga duniya, to, yanzu me za ka yi don girman sunanka? Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Ka tashi, me kake yi kwance rubda ciki? Isra'ilawa sun yi zunubi, sun karya sharaɗin da na yi musu, sun ɗauki waɗansu abubuwa da aka keɓe, sun yi sata, sun yi ƙarya, sun ɓoye su cikin kayansu, shi ne ya sa Isra'ilawa suka kasa yin tsayayya da abokan gabansu? suka juya, suka gudu domin za a hallaka su. Ba zan sāke kasancewa tare da ku ba, sai in kun hallaka duk abin da aka keɓe don hallaka. Tashi ka je ka tsarkake mutane, ka ce musu su tsarkake kansu, su yi shiri domin gobe, gama abin da Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, A cikinku akwai abubuwan da aka keɓe, ya Isra'ilawa, ba za ku iya yin tsayayya da abokan gabanku ba, sai in kun rabu da abubuwan nan da aka haramta. Da safe, Ku zo kabila kabila, kabilar da Ubangiji ya ware za tă zo gaba gida gida, gidan da Ubangiji ya ware za su zo gaba iyali iyali, iyali kuma da Ubangiji ya ware za su zo gaba mutum bayan mutum, mutumin da aka same shi da haramtattun abubuwan kuwa za a ƙone shi, duk da mallakarsa, domin ya karya sharaɗin da Ubangiji ya yi muku, ya yi abin kunya a Isra'ila. Kashegari da sassafe Yoshuwa ya sa Isra'ilawa suka fito kabila kabila, aka ware kabilar Yahuda, gidan Yahuda suka zo gaba, sai aka ware gidan Zera, aka sa suka fito iyali iyali, sai aka ware Zabdi, Yoshuwa kuwa ya sa iyalin Zabdi suka fito mutum mutum, sai kuwa aka ware Akan, ɗan Ƙarmi, ɗan Zimri, ɗan Zera na kabilar Yahuda. Sai Yoshuwa ya ce wa Akan, Ɗana, sai ka ba Ubangiji. Allah na Isra'ila ɗaukaka, ka yi masa yabo, ka gaya mini abin da ka yi, kada ka ɓoye mini. Akan kuwa ya amsa ya ce, Gaskiya ne, na yi wa Ubangiji, Allah na Isra'ila zunubi, ga abin da na yi, a cikin ganimar, na ga doguwar riga mai kyau irin ta Babilon, da shekel ɗari biyu na azurfa, da kuma sandan zinariya mai nauyin shekel hamsin, sai raina ya so su, na kuwa kwashe su, na tona rami a cikin ƙasa a tentina na ɓoye, sai Yoshuwa ya aiki ’yan aika suka tafi da gudu zuwa tentin ɗin, haka kuwa suka same su a ɓoye a tentinsa da azurfa a ƙarƙashi, suka kwashe kayan daga tentin ɗin suka kawo wa Yoshuwa da sauran Isra'ilawa, suka baza su a gaban Ubangiji, sai Yoshuwa da dukan Isra'ilawa suka ɗauki Akan ɗan Zera da azurfar da doguwar rigar sandan zinariya, ’ya'yansa maza da mata, shanunsa, jakuna da tumaki, tantinsa. da duk abin da yake da shi, suka kai su kwarin Akor, Yoshuwa ya ce, Me ya sa ka jawo mana wahala haka? Ubangiji zai kawo maka wahala kai ma a yau, sai dukan Isra'ilawa suka jajjefe shi, bayan da suka gama jifansa, sai suka ƙone sauran, suka tara manyan duwatsu a kan Akan tarin duwatsun na nan a can har wa yau, sa'an nan Ubangiji ya huce daga fushinsa mai zafi, saboda haka ake kiran wurin Kwarin Akor. Yoshuwa Sura takwas An hallaka Ai Sai Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Kada ka ji tsoro, kada ka karaya, ka ɗauki dukkan sojojin, ku kai wa Ai hari, gama na ba ka nasara a kan sarkin Ai, mutanensa, birninsa da kuma ƙasarsa, za ku yi wa Ai yadda kuka yi wa Yeriko da sarkinta, sai dai za ku kwashe ganima da dabbobinta su zama naku, ku yi kwanto a bayan birnin. Yoshuwa da dukan sojojin suka fita suka kai wa Ai hari, sai ya zaɓi sojojinsa waɗanda suka fi saura duka iya yaƙi guda dubu talatin, ya tura su da daddare, ya ba su umarni ya ce, Ku ji da kyau, za ku yi kwanto a bayan birnin, kada ku yi nisa da birnin, kowannenku ya kasance a faɗake, ni da waɗanda suke tare da ni za mu nufi birnin a lokacin da mutanen suka taso mana, yadda suka yi a da, sai mu guje musu, za su bi mu har mu yi nisa da birnin, gama za su ce, Suna gudu kamar yadda suka yi da, saboda haka lokacin da muka guje musu. sai ku tashi daga inda kuka yi kwanto, ku ci birnin da yaƙi, Ubangiji Allahnku zai ba da shi a hannunku, lokacin da kuka ƙwace birnin, sai ku sa masa wuta, ku yi abin da Ubangiji ya umarta, ku tabbata kun yi abubuwan da na ce. Sai Yoshuwa ya sallame su, suka kuma tafi wurin da za su yi kwanto, suka kwanta suna fako a tsakanin Betel da Ai, yamma da Ai, amma Yoshuwa ya kwana tare da mutanen. Kashegari da sassafe Yoshuwa ya tattara mutanensa, sai shi da shugabannin Isra'ilawa suka sha gaba suka taka zuwa Ai, dukan sojojin da suke tare da shi suka nufi birnin, da suka kai kuwa sai suka kafa sansaninsu a arewacin Ai, tsakaninsa da Ai akwai kwari, Yoshuwa ya sa mutane dubu biyar suka yi kwanto tsakanin Betel da Ai a yammacin birnin, mutanen suka kafa sansaninsu arewa da birnin, sansani na ’yan kwanto kuwa yana yamma da birnin. amma Yoshuwa ya kwana a kwarin, sa'ad da sarkin Ai ya ga haka, shi da duk mutanen birnin suka hanzarta da sassafe don su gamu da Isra'ilawa, su yi yaƙi da su a wani wurin da yake fuskantar Araba, amma bai san cewa an yi musu kwanto a bayan birnin ba, Yoshuwa da duka Isra'ilawa suka bari aka fafare su, sai suka gudu zuwa cikin jeji, aka kira duk mazan Ai su fafare su, suka kuwa fafari Yoshuwa aka yaudare su suka yi nisa da birnin, ba namijin da ya rage a Ai ko a Betel da bai fita don ya fafar Isra'ilawa ba, suka bar birnin a buɗe, suka tafi fafarar Isra'ilawa, sai Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Ka riƙe mashin da yake hannunka, ka nuna wajen Ai, gama zan ba da birnin a hannunka, Yoshuwa kuwa ya miƙa mashin ta wajen Ai, da yin haka kuwa sai mutanen da suka yi kwanto suka tashi nan da nan daga inda suke, suka nufi birnin a guje suka shiga suka ci birnin da yaƙi, suka kuma cinna mata wuta da sauri. Mutanen Ai suka juya suka ga hayaƙin birninsu yana tahi sama, amma ba yadda za su iya tsira ta ko'ina, gama Isra'ilan da suke gudu zuwa cikin jeji suka juya suka fara fafara waɗanda suke fafararsu. Lokacin da Yoshuwa da dukan Isra'ilawa suka ga waɗanda suka yi kwanto sun ci birnin da yaƙi, hayaƙi kuwa ya cika birnin, sai suka juya suka kai wa mutanen Ai hari, Mutanen da suka yi kwanto su ma suka fito daga birnin suka tasar musu, ya zama na an kama su a tsakiya ga Isra'ila daga kowane gefe, Isra'ila kuwa suka kakkashe su duka ba su bar wani da rai ba, ba kuma wanda ya tsere, amma suka tafi da sarkin Ai da rai suka kawo shi wurin Yoshuwa, da Isra'ila suka gama kashe duk mutanen Ai a filaye da kuma a cikin jeji, inda suka fafare su, kuma da aka karkashe kowane mutumin Ai da takobi, sai dukan Isra'ilawa suka koma Ai suka karkashe duk abin da suke cikinsa, a ranan nan duk mutanen Ai da aka kashe mutum dubu goma sha biyu ne maza da mata, gama Yoshuwa bai janye hannunsa da yake riƙe da mashinsa ba, har sai da ya hallaka dukan mazaunan Ai, amma Isra'ilawa suka kwashe ganima da dabbobin birnin nan yadda Ubangiji ya umarci Yoshuwa. Yoshuwa kuwa ya ƙone Ai, ya mai da ita tarin ƙasa ta zama kufai har wa yau, ya rataye sarkin Ai a kan itace, ya bar shi a can har yamma, da rana ta fāɗi, Yoshuwa ya umarta a ɗauke gawar sarkin a jefa a gaban ƙofar birnin, suka kuma tara manyan duwatsu a kan gawar, tsibin na nan har wa yau. An sabunta yarjejeniya a dutsen Ebel. Yoshuwa kuwa ya yi wa Ubangiji Allah na Isra'ila bagade. a dutsen Ebal, kamar yadda Musa bawan Ubangiji ya umarci Isra'ilawa, ya gina bisa ga abin da yake a rubuta cikin littafin dokoki na Musa, bagade na duwatsun da ba a sassaƙa su ba, waɗanda ba wani ƙarfen da ya taɓa su, suka miƙa Ubangiji hadayu na ƙonawa da hadayu na salama a kai, a can, a gaban Isra'ilawa, Yoshuwa ya rubuta dokokin Musa a kan duwatsun, sai Isra'ilawa duka da baƙi, da haifaffun gida, da dattawansu, da shugabanninsu, da alƙalansu suka tsaya a gefe gefen akwatin alkawarin Ubangiji suna fuskantar waɗanda suke ɗauke da shi, wato, firistoci waɗanda su ne lawuyawa, rabin mutanen suka tsaya a gaban dutsen Gerizim, rabinsu kuma suka tsaya a gaban dutsen Ebel, kamar yadda Musa bawan Ubangiji ya riga ya umarta, cewa su sa wa mutanen Isra'ila albarka. Bayan haka Yoshuwa ya karanta duk abin da yake a cikin Dokoki, albarku da la'anoni, kamar yadda suke a rubuce a cikin Littafin Dokoki, babu wata kalmar da Musa ya umarta da Yoshuwa bai karanta wa dukan taron Isra'ilawa ba, haɗe da mata, da yara, da baƙin da suke zama tare da su. Yoshuwa Sura tara Ruɗin da mutanen Gibeyon suka yi To, Sa'ad da dukan sarakunan yammacin Urdun suka ji waɗannan abubuwa, sai waɗanda suke kan tudu da na cikin kwari a yammacin, da dukan waɗanda suke gefen Bahar Rum har zuwa Lebanon, sarakunan Hittiyawa, Amoriyawa, Kan'aniyawa, Ferizziyawa, Hiwiyawa da Yabusiyawa suka haɗa kansu don su yaƙi Yoshuwa da Isra'ila, amma da mutanen Gibeyon suka ji abin da Yoshuwa ya yi wa Yeriko. da Ai, sai suka shirya wata dabara ta ruɗu, suka shirya ɗan abinci don tafiya, suka ɗauki tsofaffin buhuna a kan jakunansu da tsofaffin sarkuna na ruwan inabi, yagaggu da suka sha ɗinki, suka sa tsofaffin takalman da suka sha gyara, suka sa tsofaffin tufafi da dukan abincinsu na tafiya ya bushe ya yi fumfuna. Sai suka je wurin Yoshuwa a sansanin Gilgal, suka ce masa, da mutanen Isra'ila daga ƙasa mai nisa suka fito, yanzu fa sai ku yi alkawari da mu. Mutanen Isra'ila kuwa suka ce wa Hiwiyawa, Wataƙila kuna kusa da mu, ta yaya za mu yi alkawarin da ku? Suka ce wa Yoshuwa, Mu bayinku ne, amma Yoshuwa ya tambaye su ya ce, Ku wane ne, kuma daga ina kuka zo? Suka amsa suka ce, Bayinka ne, sun zo ne daga ƙasa mai nisa, gama Ubangiji Allahnka ya yi suna sosai, gama mun ji labarin abubuwan da ya yi, dukan abubuwan da ya yi a Masar, da kuma duk abubuwan da ya yi wa sarakuna biyu na Amoriyawa, Gabas da Urdun, Sihon sarkin Shishbon da Og sarkin Bashan, wanda ya yi mulki a Ashtarot. Dattawanmu da duk mazaunan ƙasar suka ce mana, Ku ɗauki abincin tafiyar da za ku riƙe, ku je ku same su, ku ce musu, Mu bayinku ne, ku yi alkawari da mu, abincin tafiyan nan namu yana da ɗumi lokacin da muka kintsa tashi daga gida a ranar da za mu kama hanya zuwa wurinku, amma yanzu duba yadda ya bushe, ya yi fumfuna, waɗannan salkuna kuma da muka cika ruwan inabi sababbi ne, amma duba yadda suka yayyage, tufafinmu da takalmanmu duk sun yayyage don doguwar tafiya. Mutanen Isra'ila suka ɗiba daga cikin abincin tafiyan, amma ba su nemi nufin Ubangiji ba, sa'an nan Yoshuwa ya yi alkawarin zaman salama da su, cewa ba za su kashe su ba, sai shugabannin mutanen Isra'ila suka tabbatar musu da haka ta wurin yin rantsuwa. Kwana uku bayan sun yi alkawari da Gibeyonawa, sai Isra'ilawa suka ji cewa Gibeyonawa maƙwabtansu ne, waɗanda suka zauna a kurkusa da su. Saboda haka Isra'ilawa suka tashi a rana ta uku suka je biranen mutanen, wato, Gibeyon, Kefira, Beyerot da Kiriyat Yeyarim, amma Isra'ilawa ba su kai musu hari ba, domin shugabanninsu sun rantse musu da sunan Ubangiji, Allah na Isra'ila. Mutanen Isra'ila duka kuwa suka yi gunaguni a kan shugabannin, amma shugabannin suka amsa musu suka ce, Mun rantse musu da sunan Ubangiji, Allah na Isra'ila, saboda haka ba za mu taɓa su ba yanzu. Ga abin da za mu yi musu, za mu bar su da rai don kada fushin Allah ya sauka a kanmu, gama mun riga mun rantse musu, suka ƙara da cewa, Mu bar su da rai, amma bari su zama masu yankan itace da masu ɗibo mana ruwa, haka shugabannin suka cika alkawarinsu. Yoshuwa kuwa ya aika aka kira Gibiyonawa, ya ce musu, Don me kuka ruɗe mu, kuka ce, Mun zo ne daga wuri mai nisa, bayan kuwa kuna nan kurkusa da mu? Yanzu ku la'anannu ne, ba za ku daina zama mana masu yankan itace da kuma masu ɗebo ruwa domin haikalin Allahnmu ba. Suka amsa wa Yoshuwa suka ce, An gaya wa bayinka dalla dalla yadda Ubangiji Allahnka ya umarci bawansa Musa ya ba ka ƙasar duka, ka kuma kashe duk masu zama a cikinta, muka ji tsoro cewa za ka kashe mu, shi ya sa muka yi haka, yanzu a hannunka muke, ka yi duk abin da ka ga ya yi maka kyau, Yoshuwa kuwa ya cece su daga hannun Isra'ilawa har ba su kashe su ba, a ranar Yoshuwa ya sa Gibeyonawa suka zama masu yankan itace da ɗebo ruwa wa jama'ar Isra'ila da kuma domin haikalin Ubangiji a inda Ubangiji zai zaɓa, abin da suke kenan har wa yau. Yoshuwa Sura goma Rana ta tsaya cik Adonizadek, sarkin Urushalima, ya ji cewa Yoshuwa ya ci Ai da yaƙi ya kuma hallaka ta sarai, ya yi wa Ai da sarkinta abin da ya yi wa Yeriko da sarkinta, mutanen Gibeon kuwa sun yi yarjejeniya ta salama da Isra'ilawa, suna kuma zama kusa da su, shi da mutanensa suka ji tsoron wannan sosai, gama Gibeon muhimmiyar birni ce, har ma kamar ɗaya daga cikin biranen sarauta, ya ma fi Ai girma, mazanta duka kuwa mayaƙa ne na ƙwarai, saboda haka. Sai Adoni Zedek sarkin Urushalima ya roƙi Hoham sarkin Hebron, Firam sarkin Yarmut, Yafiya sarkin Lakish da Dabir sarkin Eglon, ya ce, Ku zo ku taimake ni in kai wa Gibeon hari, domin sun yarjejeniya ta salama da Yoshuwa da Isra'ilawa. Sai sarakunan nan biyar na Amoriyawa, sarakunan Urushalima, Hebron, Yarmut, Lakish da Eglon suka haɗa sojojinsu suka je dukansu suka yi shirin kai wa Gibeyon hari, sai mutanen Gibeyon suka aika zuwa wurin Yoshuwa a sansani a Gilgal, Kada ka juya bayanka baya, ka zo da sauri ka cece mu, ka taimake mu domin sarakunan Amoriyawa duka daga kan tudu sun haɗa ƙarfinsu tare za su tasar mana, saboda haka Yoshuwa ya tashi da rundunarsa duka. tare da dukan jarumawansa, Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Kada ka ji tsoronsu, na ba ka su a hannunka, ba waninsu da zai iya tsayayya da kai. Bayan sun yi tafiya dukan dare daga Gilgal, Yoshuwa ya auko musu ba labari, Ubangiji ya sa suka ruɗe a gaban Isra'ilawa, Isra'ilawa kuwa suka yi babban nasara a kansu a Gibeon, Isra'ilawa suka fafare su a kan hanyar zuwa Bet Horon, suka karkashe su duka har zuwa Azeka da Makkeda suka guje wa Isra'ilawa, suna gangarawa a kan hanyar Bet Horon har zuwa Azeka, sai Ubangiji ya turo manyan duwatsu daga sararin sama suka karkashe su, waɗanda manyan duwatsun suka kashe sun fi waɗanda Isra'ilawa suka kashe da takobi. A ranar da Ubangiji ya ba da Amoriyawa a hannun Isra'ilawa, Yoshuwa ya ce wa Ubangiji a gaban Isra'ilawa, Ke rana, ki tsaya cik, a Gibeyon, kai wata, ka je kwarin Aiyalon, sai rana ta tsaya cik, wata kuma ya tsaya, har sai da al'ummar ta ɗauki fansa a kan abokan gabanta. kamar yadda aka rubuta a cikin littafin Yashar, rana ta tsaya a sararin sama, ba ta fāɗi ba har kusan yini guda, ba a taɓa ganin abu haka ba, ko da can ranar da Ubangiji ya saurari mutum, ba shakka Ubangiji yana yaƙi domin Isra'ilawa, sai Yoshuwa ya koma sansanin Gilgal. tare da dukan Isra'ilawa, an kashe sarakunan Amoriyawa guda biyar. Sarakuna guda biyar suka gudu suka ɓuya a cikin kogo a Maƙeda, lokacin da aka gaya wa Yoshuwa cewa an sami sarakunan nan biyar a ɓoye a cikin kogo a Maƙeda, sai ya ce, Ku murgina manyan duwatsu, ku rufe bakin kogon, sai ku sa waɗannan mutane su yi tsaron kogon, amma kada ku tsaya a can, ku fafari abokan gabanku. ku kai musu hari ta baya, kada ku bari su kai biranensu, gama Ubangiji Allahnku ya ba da su a hannunku, saboda haka Yoshuwa da Isra'ilawa suka hallaka su da yawa ƙwarai, amma ’yan kaɗan ɗin da suka rage suka tsere zuwa cikin biranensu masu kariya. Dukkan rundunar kuma suka dawo sansanin Maƙeda tare da Yoshuwa, ba abin da ya same su, ba wanda ya sake tsokanar Isra'ilawa. Yoshuwa ya ce, Ku buɗe bakin kogon, ku kawo mini sarakunan nan guda biyar, sai suka kawo sarakunan biyar daga cikin kogo, sarakunan Urushalima, Hebron, Yarmut, Lakish da Eglon. Sa'ad da aka kawo sarakunan nan wurin Yoshuwa, ya kira dukan Isra'ilawa, ya ce wa shugabannin rundunoni waɗanda suke tare da shi, Ku zo nan, ku taka wuyan sarakunan nan, sai suka zo, suka taka wuyansu, Yoshuwa ya ce musu, Kada ku ji tsoro. ko kuwa ku razana, amma ku ƙarfafa, ku yi ƙarfin hali, haka Ubangiji zai yi da duk abokan gāban da za ku yi yaƙi da su. Sai Yoshuwa ya karkashe waɗannan sarakuna guda biyar, ya kuma rataye kowannensu a bisa itace, inda jikunansu suka kasance har yamma. Da yamma, Yoshuwa ya ba da umarni a sako da su daga itatuwan, a jefa su cikin kogon da suka ɓuya, aka sa manyan duwatsu, aka rufe bakin kogon, suna a can har wa yau. A ranan nan Yoshuwa ya ci Makkeda da yaƙi, ya karkashe mutanen tare da sarkinta, bai bar wani da rai ba, ya yi wa sarkin Makkeda yadda ya yi wa sarkin Yeriko, an ci biranen kudu da yaƙi. Sai Yoshuwa da dukan Isra'ilawa suka tashi daga Makkeda zuwa Libna suka kai mata hari, Ubangiji kuma ya ba da ƙasar da sarkinta a hannun Yoshuwa. Yoshuwa ya karkashe kowa ya hallaka birnin, bai bar wani da rai ba, ya kuma yi wa sarkin yadda ya yi wa sarkin Yeriko, sai Yoshuwa da dukan Isra'ilawa suka tashi daga Libna zuwa Lakish, suka yi shiri, suka kai mata hari, Ubangiji ya ba da Lakish a hannun Isra'ilawa, a rana ta biyu kuwa Yoshuwa ya ci nasara a kansu, ya karkashe duk mutanen birnin, ya kuma hallaka birnin kamar yadda ya yi a Libna. Horam, sarkin Gezer, kuwa ya zo don ya taimaki Lakish, amma Yoshuwa ya haɗa duk da shi da rundunarsa ya ci su da yaƙi, har bai bar waninsu da rai ba, Yoshuwa kuwa da dukan Isra'ilawa suka tashi daga Lakish zuwa Eglon, suka yi shiri, suka kai mata hari, a ranan nan suka ci ƙasar da yaƙi, suka buge ta, suka karkashe kowa da takobi, kamar dai yadda suka yi a Lakish. Sai Yoshuwa da dukan Isra'ilawa suka tashi daga Eglon zuwa Hebron, suka kai hari a can, suka ci birnin da yaƙi, suka karkashe mazaunanta da sarkin, har da ƙauyukan, ba wanda ya tsira. kamar yadda ya yi wa Eglon, ya hallakar da ita sarai, duk da kowane mutum da yake cikinta, Yoshuwa da Isra'ila duka suka juya, suka kai wa Debir hari, suka hallaka birnin da sarkinta da ƙauyukanta, suka karkashe dukan mazaunan wurin, ba su bar wani da rai ba, suka yi wa Debir da sarkinta yadda suka yi wa Libna da sarkinta da kuma Hebron. Yoshuwa ya cinye yankin duka da yaƙi, haɗe da na kan tudu da Negeb, da Kwarin Yamma, da filayen cikin duwatsu, tare da sarakunansu duka, bai bar wani da rai ba, ya kashe duk wani mai numfashi yadda Ubangiji, Allah na Isra'ilawa ya umarta. Yoshuwa ya ci su da yaƙi daga Kadesh, Barneya zuwa Gaza da kuma daga dukan yankin Goshen zuwa Gibeon, Yoshuwa kuwa ya cinye sarakunan nan duka da ƙasashensu gaba ɗaya, gama Ubangiji Allah na Isra'ila ne ya yi yaƙi domin Isra'ilawa, Yoshuwa kuwa ya dawo da dukan Isra'ilawa zuwa sansani a Gilgal. Yoshuwa Sura goma sha ɗaya An ci sarakunan arewa da yaƙi Sa'ad da Yabin sarkin Hazor ya ji wannan, sai ya aika saƙo zuwa wurin Yobab sarkin Madon da sarkin Shimron da Akshab ya kuma aika zuwa ga sarakunan arewa waɗanda suke kan tuddai da kuma waɗanda suke cikin Araba, a kudancin Kinneret, da cikin filayen kwari, da cikin Nafot Dor a yamma, ya kuma aika zuwa ga Kan'aniyawa a gabas da yamma, da kuma zuwa ga Amoriyawa, Hitiyawa, da Firiziyawa, da Yabusiyawa da suke kan tuddai, da kuma Hiwiyawa masu zama a gindin dutsen Harmon. a yankin Mizfa, suka fito da dukan rundunansu da keken yaƙi masu yawan gaske, babbar runduna, yawansu ya yi kamar yashin bakin teku, duk sarakunan nan suka haɗa mayaƙansu tare, suka kafa sansani a bakin ruwayen Meron don su yi yaƙi da Isra'ilawa. Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Kada ka ji tsoronsu, domin war haka gobe zan ba da dukansu a hannun Isra'ilawa, za su kuwa karkashe su, za ku gurgunta dawakansu, ku kuma ƙone keken yaƙinsu. Sai Yoshuwa da dukan mayaƙan suka auka musu a bakin ruwayen Meron, Ubangiji kuwa ya ba Isra'ilawa nasara a kansu, suka ci su da yaƙi, suka fafare su har zuwa Sidon babba, zuwa Misrefot Mayim, har zuwa kwarin Mizfa a gabas, ba wanda suka bari da rai. Yoshuwa ya yi musu yadda Ubangiji ya umarta, ya gurgunta dawakansu ya kuma ƙone keken yaƙinsu, a lokacin nan Yoshuwa ya koma baya ya ci Hazor da yaƙi ya kuma kashe sarkinta da takobi, Hazor ce babbar masarautar ƙasashen nan, suka karkashe duk mazaunan ƙasar da takobi, ba su bar wani mai numfashi ba, suka kuma ƙona Hazor. Yoshuwa ya ƙwace masarautun nan duka, ya kuma kashe sarakunansu da takobi, ya hallakar da su kakaf kamar yadda Musa bawan Ubangiji ya umarta, duk da haka Isra'ilawa ba su ƙone biranen da suke kan tuddai ba, sai Hazor kaɗai Yoshuwa ya ƙone, Isra'ilawa suka kwashi ganima da dabbobi na waɗannan birane, amma suka karkashe mutanen duka da takobi, ba su bar wani mai numfashi ba, yadda Ubangiji ya umarci bawansa Musa, haka Musa ya umarci Yoshuwa, shi kuwa ya yi duk abin da Ubangiji ya umarci Musa. Saboda haka Yoshuwa ya cinye ƙasar duka da yaƙi, dukan Negeb, duka yankin Goshen, filayen kwari na yamma, Araba da tuddai na Isra'ila da kwarinta, daga dutsen Halak, wanda ya miƙe zuwa wajajen Sayir, zuwa Ba'al Gad a kwarin Lebanon, ƙasa da dutsen Harmon, ya kama sarakunansu ya karkashe su, Yoshuwa ya daɗe yana yaƙi da dukan waɗannan sarakuna, sai Hiwiyawa kaɗai waɗanda suke zama a Gibeyon, sauran ba ko birni ɗaya da ta yi yarjejeniya ta salama da Isra'ilawa, Isra'ilawa kuwa suka ci dukansu da yaƙi, gama Ubangiji ne ya taurare zukatansu waɗannan sarakuna suka yi yaƙi da Isra'ilawa don ya hallaka su gaba ɗaya, ya gamar da su ba jin ƙai, yadda Ubangiji ya umarci Musa. A lokacin nan Yoshuwa ya je ya hallaka Anakawa daga ƙasar tudu, daga Hebron, Debir da Anab, daga dukan ƙasar tuddai na Yahuda, da kuma dukan ƙasar tudu ta Isra'ila, Yoshuwa ya hallaka su duka da garuruwansu, ba a bar waɗansu Anakawa a harabar Isra'ila ba, sai dai a Gaza, Gat da Ashdod ne aka samu waɗanda suka ragu da rai, Yoshuwa kuwa ya ƙwace dukan ƙasar yadda Ubangiji ya umarci Musa, ya ba da ita ta zama ƙasar gādo ga Isra'ilawa, ƙabila-ƙabila, ta haka ƙasar ta huta daga yaƙi. Yoshuwa Sura goma sha biyu Jerin sarakunan da aka ci da yaƙi Waɗannan su ne sarakunan ƙasashen da Isra'ilawa suka ci da yaƙi, suka kuma mallaki ƙasarsu a gabashin Urdun, daga kwarin Arnon zuwa dutsen Harmon haɗe da dukan gefen gabas na Araba, Sihon sarkin Amoriyawa, wanda ya yi mulki a Heshbon, ya yi mulki daga Arowar, wanda take iyakar kwarin Arnon, daga tsakiyar kwarin har zuwa kogin Yabbok. wanda yake iyakar Amonawa, wannan ya haɗa da rabin Gileyad, ya kuma yi mulki a kan gabashin Araba. daga tekun Kinneret zuwa tekun Araba, tekun gishiri, zuwa Bet Yeshimot da kuma kudu zuwa gangaren dutsen Fisga, haka ma suka ci sashen Og, sarkin Bashan, ɗaya daga cikin Refahiyawa na ƙarshe ya yi mulki a Ashtarot da Edireyi, mulkinsa ya taso daga dutsen Harmon da Saleka da dukan Bashan. har zuwa iyakar Geshurawa da Ma'akatiyawa, haɗe da rabin Gileyad zuwa kan iyakar Heshbon ta sarkin Sihon, sai Musa bawan Ubangiji da Isra'ilawa suka ci Sihon da Og da yaƙi, Musa bawan Ubangiji ya ba da ƙasarsu ga mutanen Ruben, mutanen Gad da kuma rabin mutanen ƙabilar Manasse. Waɗannan su ne sarakuna da kuma ƙasashen da Yoshuwa da Isra'ilawa suka ci da yaƙi a yammacin Urdun, daga Ba'al Gad a Kwarin Lebanon zuwa Dutsen Halak wanda ya miƙe zuwa sayir Yoshuwa ya raba ƙasarsu ta zama gado ga Isra'ilawa bisa ga yadda aka raba su kabila kabila, ƙasar ta haɗa da ƙasar kan tudu, filayen arewaci, Araba, gangaren dutse, da jejin, da kuma nageb wato, ƙasashen Haitiyawa, Amoriyawa, Kan'aniyawa, Fereziyawa, Hiwiyawa da Yebusiyawa Sarkin Yeriko ɗaya, sarkin Ai kusa da Betel ɗaya, sarkin Urushalima ɗaya, sarkin Hebron ɗaya, sarkin Yarmut ɗaya, sarkin Lakish ɗaya, sarkin Eglon ɗaya, sarkin Gezer ɗaya, sarkin Debir ɗaya, sarkin Bet Gader ɗaya, sarkin Horma ɗaya, sarkin Arad ɗaya, sarkin Libna ɗaya, sarkin adulam. ɗaya, sarkin maƙeda. ɗaya, sarkin Betel ɗaya, sarkin Tafuwa ɗaya, sarkin Hefer ɗaya, sarkin Afek ɗaya, sarkin Sharon ɗaya, sarkin Madon ɗaya, sarkin Hazor ɗaya, sarkin Shimron Meron ɗaya, sarkin akshab ɗaya, sarkin Ta'anak ɗaya, sarkin Megiddo ɗaya, sarkin Kadesh ɗaya, sarkin Yokneyam a Karmel ɗaya, sarkin Dor a Nafot Dor ɗaya, sarkin Goyim a Gilgal ɗaya, sarkin Tirza ɗaya, duka duka dai sarakuna talatin da ɗaya ne. Yoshuwa Sura goma sha uku Ƙasar da ba a riga an ƙwace ta ba tukunna Sa'ad da Yoshuwa ya tsufa, Ubangiji ya ce masa, Ka tsufa ƙwarai, ga shi kuma akwai sauran ƙasa mai fāɗi da ba ku riga kun mallaka ba, ga ƙasar da ta rage, dukan yankunan Filistiyawa da na Geshurawa, daga kogin Shihor a gabashin Masar zuwa sashen Ekron a arewa, dukan wannan ƙasa an lissafta ta a cikin ƙasar Kan'aniyawa, ko da yake tana a sashe da sarakuna biyar na Filistiyawa na Gaza, Ashdod, Ashkelonawa, Gat da Ekron na Aiwiyawa daga wajen kudu kuma, dukan ƙasar Kan'aniyawa ce, iyakar ta arewa ta fara daga Ara ta Sidoniyawa har zuwa Afek, ta zarce har zuwa iyakar Amoriyawa da ƙasar Gebaliyawa. da dukan Lebanon wajen gabas daga Ba'al Gad a gindin Dutsen Harmon zuwa Lebo Hamat, dukan mazauna kan yankunan tuddai daga Lebanon zuwa Misrefot Mayim, wato, dukan Sidoniyawa, ni da kaina zan kore su a gaban Isra'ilawa, ka tabbata ka raba wa Isra'ilawa ƙasar ta zama gādonsu kamar yadda na umarce ka, ka raba ta ta zama gādo wa kabilu tara da kuma rabin kabilar Manasse, raba ƙasar da take gabashin Urdun Rabin kabilar Manasse, mutanen Ruben da mutanen Gad suka karɓi rabonsu na gādo wanda Musa ya ba su a gabashin Urdun, abin da Musa bawan Ubangiji ya ba su kenan. Wannan ya tashi daga Arowar a gefen kwarin Arnon da kuma daga garin da yake tsakiyar kwarin ya kuma haɗa da ƙasar da take tudun Medeba har zuwa Debon, da dukan garuruwan Sihon sarkin Amoriyawa wanda ya mulkin Heshbon har zuwa iyakar Ammonawa, haɗe da Gileyad inda mutanen Geshur da Ma'aka suke, dukan dutsen Harmon da dukan Bashan har zuwa Saleka, wato, dukan masarautar Og a Bashan wanda ya yi mulkin Ashtarot da Edireyi, yana cikin waɗanda suke na ƙarshe da ba a kashe ba a cikin Refahiyawa, Musa ya ci su da yaƙi, ya ƙwace ƙasarsu, amma Isra'ilawa ba su kori mutanen Geshur da Ma'aka ba, saboda haka suka ci gaba da zama a cikin Isra'ilawa har wa yau. Kabilar Lawiyawa ne kaɗai Musa bai ba ta gādo ba, gama hadayun ƙonawa da ake miƙa wa Ubangiji Allah na Isra'ila ne gādonsu, kamar yadda ya yi musu alkawari. Ga abin da Musa ya ba kabilar Ruben bisa ga iyalansu, abin da ya kama daga Arowar a gefen kwarin Arnon, da kuma daga garin da yake tsakiyar kwarin, da dukan ƙasar tudu kusa da Madeba, zuwa Heshbon, da dukan garuruwan kan tudu, haɗe da Dibon, Bamot Ba'al, Bet Ba'al, Meyon, haza? Kedemot, Mefa'at, Kiriyatayim, Sifma, Zeret Shashar, kan tudu cikin kwari, Bet Feyor, gangaren Fisga da Bet Yoshimot, dukan garuruwan da suke kan tudu da dukan masarautun Sihon, sarkin Amoriyawa, wanda ya mulki a Heshbon, Musa ya yi nasara da shi, da shugabannin Midiyawa, wato, Iwi, Rekem, Zur Hur da Reba, sarakunan Sihon waɗanda suka zauna a ƙasar, ƙari a kan waɗanda aka kashe a yaƙi, Isra'ilawa suka kashe Bala'am ɗan Beyor da takobi don yana duba. Gefen Ardon shi ne iyakar mutanen Ruben, waɗannan garuruwa da ƙauyukansu su ne gadon mutanen Ruben bisa ga iyalansu. Ga abin da Musa ba kabilar Gad bisa ga iyalansu, yankin ƙasarsu ya ƙunshi Yazer da dukan garuruwan Gileyad, da rabin ƙasar Ammonawa har zuwa arowar kusa da Rabba, da kuma daga Heshbon zuwa Ramat Mizfa da Betonim, da kuma daga Mahanayim zuwa sashen Dabir, kuma a cikin kwari, Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot da Zafon, da kuma sauran masarautar Sihon, sarkin Heshbon, gabashin Urdun, inda ya kama har zuwa ƙarshen Tekun Kinneret, waɗannan garuruwan da ƙauyukansu duka gādon mutanen Gad ne bisa ga iyalansu, ga abin da Musa ya ba rabin ƙabilar Manasse, wato, rabin zuriyar Manasse bisa ga iyalansu, abin da ya miƙe daga Mahanayim haɗe da dukkan Bashan da gefen masarautar Og sarkin Bashan. da dukan garuruwan Yayir guda sittin da suke a Bashan, da rabin Gileyad, da Ashtarot, Ideri, biranen sarkin Og a Bashan. Wannan shi ne rabon da zuriyar Makir ɗan Manasse suka samu, domin rabin ’ya'yan Makir maza bisa ga iyalansu, waɗannan su ne rabon gādon da Musa ya yi lokacin da suke cikin filayen Mawab. a hayin gabashin Urdun kusa da Yeriko, amma Musa bai ba kabilar Lawiyawa gādo ba, Ubangiji, Allah na Isra'ila shi ne gādonsu, kamar yadda ya yi musu alkawari. Yoshuwa Sura goma sha hudu Raba ƙasar yammacin Urdun Ga wuraren da Isra'ilawa suka sami gādo a ƙasar Kan'ana, waɗanda Eliyazar firist, Yoshuwa ɗan Nun da kuma shugabannin iyalai kabila kabila na Isra'ila suka raba musu, ta wurin yin ƙuri'a aka raba wa kabilan nan tara da rabi, yadda Ubangiji ya umarta ta wurin Musa. Musa ya ba wa kabilan biyu da rabin nan gādonsu gabashin Urdun, amma bai ba wa Lawiyawa gādo a cikin sauran ba, gama ’ya'yan Yusuf sun zama kabilu biyu, Manasse da Efraim, ba a ba Lawiyawa gādon ba. sai dai garuruwan da aka ba su su zauna a ciki, da wurin kiwo mai kyau domin dabbobinsu, haka Isra'ilawa suka raba ƙasar yadda Ubangiji ya umarci Musa. An ba Kalif Hebron Mutanen Yahuda kuma suka je wurin Yoshuwa a Gilgal, sai Kaleb ɗan Yefune, Bakenize, ya ce wa Yoshuwa, Ka san abin da Ubangiji ya gaya wa Musa, mutumin Allah a Kadesh Barneya game da kai da ni, ina da shekara arba'in lokacin da Musa bawan Ubangiji ya aike ni zuwa Kadesh Barneya in leƙi asirin ƙasar, na kuwa kawo masa rahoto daidai yadda na ga ƙasar, amma 'yan uwana waɗanda muka je tare da su, suka ba da rahoton da ya sa zukatan mutane suka narke don tsoro, ni kam na bi Ubangiji. Allah da dukan zuciyata, saboda haka a ranan nan Musa ya rantse mini cewa, Ƙasar da ka taka za ta zama ƙasarka ta gādo, kai da ’ya'yanka har abada, domin ka bi Ubangiji Allah na da dukan zuciyarka, ga shi kamar yadda Ubangiji ya yi alkawari, ya bar ni da rai har na ƙara shekaru arba'in da biyar tun daga lokacin da ya gaya wa Musa wannan, a lokacin da Isra'ilawa suke yawo a cikin jeji Ga ni nan yau shekaruna tamanin da biyar, ina nan da ƙarfina kamar yadda nake da ƙarfi a lokacin da Musa ya aike ni, zan iya fita zuwa yaƙi da ƙwazo yanzu kamar yadda nake zuwa a da. yanzu sai ka ba ni wannan ƙasar da take kan tudu wadda Ubangiji ya yi alkawari zai ba ni a ranan nan, kai ma ka ji a lokacin yadda Anakawa suke a can, biranensu manya ne kuma sun kewaye su sosai, amma na sani Ubangiji zai taimake ni, zan kore su, kamar yadda ya faɗa. Sai Yoshuwa ya sa wa Kalib ɗan yefu na albarka, ya ba shi Hebron, saboda haka Hebron ta zama ƙasar Kalib ɗan yefu ne. Yefunne Bakenize tun daga lokacin nan, domin ya bi Ubangiji Allah na Isra'ila da dukan zuciyarsa, da akan kira wannan Hebron, Kiriyat Arba, wannan Arba kuwa shi ne wani ƙaton mutum a cikin Anakawa, sa'an nan ƙasar ta huta daga yaƙi. Yoshuwa Sura goma sha biyar Rabo don kabilar Yahuda An raba wa kabilar Yahuda gādonsu ta wurin yin ƙuri'a, bisa ga iyalansu, rabon ya kai har zuwa sashen Edom, zuwa jejin Zin, can ƙurewar kudu, iyakarsu a kudanci ta tashi tun daga ƙurewar kudu ta Tekun Gishiri zuwa kudancin Hanyar Kunama, ta ci gaba har zuwa Zin, zuwa kudancin Kadesh Barneya, sa'an nan ta kurɗa zuwa Hezron har zuwa Adar, ta kuma karkata zuwa Karka, sai ta wuce zuwa Azmon ta haɗu da rafin Masar. ta ƙarasa Bahar Rum, wannan shi ne iyakarsu ta kudu, iyakarsu ta gabas kuwa ita ce tekun gishiri, wadda ta zarce har zuwa gaɓar Urdun, iyakarsu ta arewa ta fara ne daga tekun gishiri a bakin Urdun, wajen Bet Hoglan, ta wuce har zuwa arewacin Bet Araba, zuwa dutsen Bohan ɗan Ruben, sai iyakar ta haura zuwa Debir. daga Kwarin Akor ta juya arewa da Gilgal, wadda take fuskantar hawan Adummim a kudancin kwari, ta ci gaba zuwa ruwan En Shemesh, ta ɓullo ta En Rogel, sai kuma ta gangara zuwa kwarin Ben Himnom a gangaren kudancin birnin Yabusiyawa, wato, Urushalima, daga can ta haura zuwa kan tudun a yammacin Kwarin Himnon, a arewacin ƙarshen Kwarin Refayim, daga kan tudun iyakar ta nufi maɓulɓular ruwa na Neftowa, ta ɓullo a garuruwan da suke a dutsen Efron, ta gangara zuwa Ba'ala, wato, Kiriyat Yeyarim, sa'an nan ta karkata yamma daga Ba'ala zuwa Dutsen Seyir, ta wuce ta gangaren dutsen Yeyarim, wato, Kisalon, ta ci gaba zuwa Bet Shemesh, ta bi zuwa Timna, ta wuce zuwa gangaren arewacin Ekron, ta juya zuwa Shikron, ta wuce zuwa dutsen Ba'ala, ta kai Yebneyel, iyakar ta ƙare a teku, bakin Bahar Rum, nan ne iyakar yammacin. Wannan ita ce iyakar da ta kewaye jama'ar Yahuda bisa ga iyalansu. Yeshuwa ya ba Kaleb ɗan Yefunne wuri a Yahuda, Kiriyat Arba wato, Hebron, bisa ga umarnin Ubangiji, Arba shi ne mahaifin Anak, daga can sai Kaleb ya kori ’ya'yan Anak maza su uku daga Hebron, wato, Shishai, Ahiman da Talmai, daga can ya nufi Debir, ya yi yaƙi da mutanen da suke zama a can, da sunan Debir. Kiriyat Sefer ne, Kaleb ya ce, Zan ba da ’yata Aksa aure ga wanda ya ci Kiriyat Sefer da yaƙi, Otniyel ɗan ɗan uwan Kaleb, ya ci Kiriyat Sefer da yaƙi, saboda haka Kaleb ya ba da Aksa ’yarsa ya kuwa aure ta. Wata rana da ta zo wurin Otniyel, sai ya zuga ta ta roƙi mahaifinta fili. Da ta sauka daga kan jakinta, sai Kaleb ya tambaye ta, ya ce, Me kike so in yi miki? Ta amsa ta ce, Ka yi mini alheri na musamman, tun da ka ba ni wuri a Negeb, ina roƙonka, ka ba ni maɓulɓular ruwa, Kaleb kuwa ya ba ta maɓulɓular ruwa na tuddai da na kwari. Wannan shi ne gādon kabilar Yahuda bisa ga iyalansu, garuruwan kabilar Yahuda da suke kudu cikin Negeb zuwa iyakar Edom su ne, Kabziyel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Itnan, Zif, Telem, Bayalot, Hazor Hadatta, Keriyot Hazron, wato Hazor, Amam, Shema, Molada, Hazar Gadda, Heshmon, Bet Felet, Hazar Shuwal, Beyersheba, Biziyotiya, Ba'ala, Iyim, Izem, Eltolad, Kesil, Horma, ziglag, Madmanna, Sansana, Lebayot, Shilhim, Ayim, Rimon, jimillarsu garuruwan da ƙauyukansu duka ishirin da tara ne. Biranen da suke a filayen kwari su ne, Eshtawol, Zora, Ashna, Zanowa, En Gannim, Tafuwa, Enem, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Sha'arayim, Aditayim, Kedera, Gederotayim ke nan, garuruwa goma sha huɗu ke nan da ƙauyukansu, Zenan, Hadasha. Migdal Gad, Dileyan, Mizfa, Yokteyel, Lakish, Bozkat, Eglon, Kabon, Laman, Kitlish, Kederot, Bet Dagon, Na'ama, Maƙeda, garuruwa goma sha shida ke nan da ƙauyukansu, Libna, Itar, Ashan, Yefta, Ashina Nazif. Keyila, Akzib, Maresha, garuruwa tara ke nan da ƙauyukansu, Ekron da ƙauyukan da suke kewaye da ita, Yammacin Ekron, da dukan garuruwa da ƙauyukan da suke kusa da Ashdod, Ashdod da garuruwa da kuma ƙauyukan da suke kewaye da ita, Gaza da garuruwanta da ƙauyukanta, har zuwa Rafin Masar da kuma Bahar Rum, birane na cikin ƙasar tuddai kuwa su ne. Shamir, Yattir, Soko, Danna, Kiriyat Sanna wato, Debir, Anam, eshteno Anim, Goshen, Holon, Gilo, garuruwa goma sha ɗaya ke nan da ƙauyukansu, Arab, Duma, Eshan, Yanum, Bettafuwa, Afeka, Humta, Kiriyat Arba wato, Hebron da zeor garuruwa tara ke nan da ƙauyukansu, Mawon, Karmel, Zif, Yufta, Yezireyel, Yokdeyam, Zanowa, Kayin, Gibiya, Timna, garuruwa goma ke nan da ƙauyukansu, Halhul, Betzur, Gedor, Ma'arat, Bet Anot, Eltokon, garuruwa shida ke nan da ƙauyukansu, Kiriyat Ba'al. wato, Kiriyat Yeyarim da Rabba, garuruwa biyu ke nan da ƙauyukansu, biranen da suke a jeji kuwa su ne, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nimshan, birnin gishiri da Ingedi garuruwa shida ke nan da ƙauyukansu. Kabilar Yahuda kuwa ba su iya korar Yabusiyawa waɗanda suke zama cikin Urushalima ba, har wa yau Yabusiyawa suna nan zaune tare da mutanen Yahuda. Yoshuwa Sura goma sha shida An raba wa Efraim da Manasse ƙasa ta wurin ƙuri'a Rabon da aka ba Yusuf ya fara tun daga Urdun kusa da yariko gabas da ruwan yariko. sai ya miƙe zuwa jeji, ya haura har zuwa cikin ƙasar tudu na Betel, ya ci gaba daga Betel, wato, Luz, ya zarce zuwa sashen Arkitawa na Atarot, ya sauka zuwa yammancin bakin iyakar Yalfetiyawa har zuwa yankin Bet Horon wanda yake cikin kwari, ya zarce kuma zuwa Gezer, ya gangara ya yi ƙarshe a Bahar Rum. Wannan ne yankin da aka ba wa Manasse da Efraim, zuriyar Yusuf, su. yankin Efraim kenan bisa ga iyalansu. Iyakar ƙasarsu ta gādo ta kama daga Atarot Addar a gabas zuwa Bet Horon, ta wuce zuwa Baharum, daga Mikmetat a arewa zuwa iyakar ta karkata gabas zuwa Ta'anat Shilo, ta wuce zuwa Yanowa a gabas, sai ta gangara daga Yanowa zuwa Atarot da Na'ara, ta bi ta Yeriko ta kuma fito ta Urdun daga Tafuwa. kuma iyakar ta bi yamma zuwa kwazazzaban Kana ta ƙarasa a Bahar Rum, wannan shi ne gādon mutanen Efraim bisa ga iyalansu, gādon ya kuma haɗa da dukan garuruwa da ƙauyuka waɗanda aka keɓe wa mutanen Efraim daga cikin gādon mutanen Manasse, ba su kori Kan'aniyawan da suke zama a gizar ba, don haka Kan'aniyawa suna zama tare da mutanen Efraim har wa yau. amma Kan'aniyawa suka zama masu yin aikin dole Yoshuwa Sura goma sha bakwai Wannan shi ne gādon da aka ba wa kabilar Manasse a matsayin ɗan farin Yusuf, Manasse yana da ɗan farin mai suna Makir, Makir shi ne mahaifin mutanen Gileyad, aka ba shi Gileyad da Bashan, gama Mikiriyawa jarumai ne ƙwarai, aka kuma raba wa sauran mutanen kabilar Manasse rabon gādonsu bisa ga iyalansu, wato, Abiyezer, Helek, Asriyel, Shekim, Hefer da Shemida, waɗannan su ne ’ya'yan Manasse maza, ɗan Yusuf, bisa ga iyalansu, Zalofehad kuwa ɗan Hefer, ɗan Geliyad, ɗan Makir, ɗan Manasse, ba shi da ’ya'ya maza sai dai mata, ga sunayensu, Mala, Nowa, Hogla, Milka da Tirza, suka je wurin Eleyazar firist da Yoshuwa ɗan Nun da kuma shugabannin suka ce musu, Ubangiji ya umarci Musa cewa, Ya ba mu gādonmu tare da ’yan'uwanmu maza, saboda haka Yoshuwa ya ba su gādo tare da ’yan'uwan mahaifinsu maza bisa ga umarnin Ubangiji, dalilin kenan Manasse ya sami kashi goma ban da ƙasar Gileyad da Bashan. a gabashin Urdun, domin ’ya'ya mata na kabilar Manasse su sami gādo tare da ’ya'ya maza, aka ba wa sauran mutanen kabilar Manasse ƙasar Gileyad. Iyakar ƙasar Manasse ta tashi daga Asher zuwa Mikmetat a gabashin Shekem, iyakar kuma ta miƙe har zuwa kudu, wadda ta ƙunshi mutanen da suke zaune a Intafuwa. Manasse ne yake da ƙasar Tafuwa. amma garin Tafuwa kansa a kan iyakar Manasse ta mutanen Efraim ce, sa'an nan iyakar ta ci gaba ta yi kudu zuwa rafin Kana, akwai garuruwan da suke kudancin rafin, waɗanda suke Efraim, ko da yake suna cikin yankin Manasse, iyakar Manasse ta miƙe zuwa arewa ta bi gefen rafin ta kuma ƙarasa a Bahar ƙasar a wajen kudu ta Efraim ce. ta wajen arewa kuma ta Manasse ce, Bahar Rum ita ce iyakarsu, Ashir yana wajen arewa, Isakar kuma a wajen gabas. A yankin tsakanin Isakar da Ashir, Manasse yana da waɗannan wurare, Bet Sheyan, Ibileyam da ƙauyukanta, da mazaunan Dor da ƙauyukanta, da mazaunan Indor da ƙauyukanta, da mazaunan Ta'anak da ƙauyukanta, da mazaunan Megiddo da ƙauyukanta, na uku cikin jerin shi ne Nafot, duk da haka mutanen Manasse ba su iya mallakar garuruwan nan ba, domin Kan'aniyawa sun nace da zama a wannan yanki, da Isra'ilawa suka yi ƙarfi, sai suka sa Kan'aniyawa suka zama masu yin musu aiki, amma ba su iya korarsu duka ba. Mutanen Yusuf kuwa suka ce wa Yoshuwa, Me ya sa ka ba mu rabon gado ɗaya kawai? Ga shi muna da yawa, kuma Ubangiji ya albarkace mu sosai. Yoshuwa ya ce musu, In kuna da yawa sosai, in kuma ƙasar kan tudu ta Efraim ba ta ishe ku ba, sai ku je cikin jeji ku nema wa kanku ƙasa a ƙasar Firiziyawa da Refahiyawa. Mutanen Yusuf suka amsa, suka ce, Ƙasar kan tudu ba ta ishe mu ba, gama Kan'aniyawan da suke zama a filin, da waɗanda suke Betsheyan da ƙauyukanta, da waɗanda suke kwarin Yezireyel, duk suna da keken yaƙin ƙarfe. Amma Yoshuwa ya ce wa mutanen Yusuf, Wa Efraim da Manasse, Kuna da yawa, kuna kuma da ƙarfi sosai, ba wuri ɗaya kaɗai za ku sami gado ba, amma har da ƙasar kan tudu ma, ko da yake jeji ne, ku je ku gyara shi, duk ya zama naku, ko da yake Kan'aniyawa suna da kekunan yaƙi na ƙarfe, suna kuma da ƙarfi, duk da haka za ku kore su. Yoshuwa Sura goma sha takwas An raba sauran ƙasar Isra'ilawa suka taru a Shilo suka kafa tenti inda za su dinga taruwa, yanzu ƙasar tana ƙarƙashin mulkinsu, amma akwai sauran kabilu bakwai na Isra'ila waɗanda ba su sami rabon gādonsu ba tukunna. Saboda haka Yoshuwa ya ce wa Isra'ilawa, Har yaushe za ku jinkirin shiga, ku mallaki ƙasar da Ubangiji Allah na iyayenku ya ba ku? Ku ba da mutum uku daga kowace kabila, ni kuwa in aike su su zagaye dukan ƙasar su rubuta bayani game da ita, bisa ga yadda za a raba ta gādo ga kowace kabila, sa'an nan su dawo wurina, za ku raba ƙasar kashi bakwai, mutanen Yahuda za su ci gaba da kasancewa a wurin da suke a kudu, sai kuma mutanen Yusuf a wurin da suke a arewa. Bayan kun auna ƙasar, ku raba ta kashi bakwai, sai ku kawo mini taswirar ƙasar, ni kuma in yi muku ƙuri'a a gaban Ubangiji Allahnmu, Lawiyawa ba su da rabo a cikinku, domin aikin firistocin da suke yi wa Ubangiji shi ne gādonsu, Gad, Ruben da rabin kabilar Manasse kuwa sun riga sun sami gādonsu a gabashin gefen Urdun, Musa bawan Ubangiji ya ba su. Da mutane za su kama hanya su je su zana yadda ƙasar take, Yoshuwa ya umarce su cewa, Ku je ku ga yadda ƙasar take, Sa'an nan ku dawo wurina, zan yi muku ƙuri'a a kan a nan Shilo a gaban Ubangiji, mutanen kuwa suka tafi suka bi ta cikin ƙasar suka bayyana yadda take a rubuce gari gari, kashi bakwai, suka koma wurin Yoshuwa a Shilo, sai Yoshuwa ya musu ƙuri'a a gaban Ubangiji, a nan ne ya raba wa Isra'ilawa ƙasar bisa ga yadda aka raba su kabila kabila. Rabon da kabilar Benyamin ta samu. Ƙuri'ar kabilar Benyamin bisa ga iyalansu, rabonsu ya kama daga ƙasar da take tsakanin kabilar Yahuda da ta Yusuf, daga gefen arewa, iyakarsa ta kama daga Urdun, ta wuce arewa a gangaren Yeriko, ta nufi yamma cikin ƙasar kan tudu, ta fito a jejin Bet Awen, daga can ta ƙetare zuwa gangaren Luz a kudu, wato Betel, ta wuce zuwa Atarot Adda, a tudun arewa na kwarin Bet Horon, daga tudun da yake fuskantar Bet Horon a kudu, iyakar ta juya kudu ta gefen yamma ta ɓullo a Kiriyat Ba'al, wato, Kiriyat Yeyarim, birnin Yahuda, wannan ita ce iyakar a wajen yamma, a gefen kudu kuwa iyakar ta fara daga ƙauyukan Kiriyat Yeyarim wajen yamma, ta miƙe zuwa maɓuɓɓugar ruwan Neftowa, iyakar ta gangara zuwa gefen dutsen da yake fuskantar Kwarin Ben Hinnom, wanda yake arewa da Kwarin Refayim, ta ci gaba ta gangara ta Kwarin Hinnom, ta yi kudu kusa da birnin yabusiyawa har zuwa in Rogel, sai ta nausa ta yi wajen arewa zuwa in Shemesh, ta ci gaba zuwa Gelilot, wanda yake fuskantar hawan. Adummim, daga can ta gangara zuwa dutsen Bohan ɗan Ruben, sai ta wuce ta yi arewacin gangaren Bet Araba, ta wuce har zuwa cikin Araba, sa'an nan ta wuce zuwa arewacin gangaren Bet Hogla, ta kuma ɓulla a arewacin gaɓar Tekun Gishiri, a bakin Urdun a kudu, wannan ita ce iyakar a wajen kudu, Urdun shi ne iyaka a wajen gabas. Waɗannan su ne iyakokin yankin ƙasar da iyalan kabilar Benyamin suka gāda, waɗannan su ne garuruwan da kabilar Benyamin suke da su na gādo, Yeriko, Bet Hogla, Imek Kaziz, Bet Araba, Zemarayim, Betel, Awim, Fara, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni da Geba, garuruwa goma sha biyu kenan. da ƙauyukansu, akwai kuma Gibeyon, Rama, Beyerot, Mizfa, Kefira, Moza, Rekem, Irfeyel, Tarala, Zela, Hayelef, birnin Yabusiyawa, wato, Urushalima, Gebiya da Kiriyat, garuruwa goma sha huɗu ke nan da ƙauyukansu, wannan shi ne rabon gādon ƙabilar Benyamin. bisa ga iyalinsu. Yoshuwa Sura goma sha tara Rabo don kabilar Simeon Ƙuri'a ta biyu ta faɗa a kan kabilar Simeon, bisa ga iyalansu, ƙasarsu ta gado tana cikin yankin Yahuda, waɗannan su ne wuraren da suka gada, Bayar-Sheba. ko Sheba, Mulada, Hazar Shuwel, Bilha Ezem, Eltolad, Betul, Horma, Ziklag, Bet Markabot, Hazar Susa, Bet Lebayot da Sharuhen, garuruwa goma sha uku kenan nan da ƙauyukansu, akwai kuma Ayin, Rimon, Etar da Ashan, garuruwa huɗu kenan nan da ƙauyukansu, da kuma dukan ƙauyukan da suke kewaye da garuruwan nan har zuwa Rama na Negeb. wato, Ba'alat Beyer Wannan shi ne gādon kabilar Simeyon bisa ga iyalansu, daga cikin gādon mutanen Yahuda ne aka fitar da gādon kabilar Simeyon bisa ga iyalansu, domin rabon da kabilar Yahuda suka samu ya fi ƙarfin abin da suke bukata, saboda haka kabilar gādon Simeyon yana cikin harabar Yahuda. Rabon da kabilar Zabalun ta samu Ƙuri'a ta uku ta fāɗa kan Zebulun bisa ga iyalansu, iyakar ƙasarsu ta gādo ta kai har Sarid, ta nufi yamma zuwa Marala, ta taɓa Dabbashet, ta wuce zuwa rafin da yake kusa da Yokneyam daga Sarid, ta juya gabas zuwa harabar Kislot Tabor, ta kuma wuce zuwa Daberet har zuwa Yafiya, sa'an nan ta ci gaba ta yi gabas zuwa Gat Hefer da It Kazin, ta ɓulla a Rimmon, ta juya zuwa Neya, a can ne iyakar ta kewaya zuwa Hannaton, sa'an nan ta ƙarasa a kwarin Ip-ta-il. Zabulun ta ƙunshi garuruwa goma sha biyu da ƙauyukansu, garuruwan sun haɗa da Katat, halal, Shimron, Idala da Betlehem. Garuruwan nan da ƙauyukansu ne gādon kabilar Zebulun ta samu bisa ga iyalansu, rabon da kabilar Isakar ta samu. Ƙuri'a ta huɗu ta fāɗa a kan kabilar Isakar bisa ga iyalansu, ƙasarsu, gādonsu ta haɗa da Yezireyel, Kesulot, Shinem, Hafarayim, Anaharat, Rabat, Kishiyon, Ebez, Remet, En Gannim, En Hadda da Bet Faziz, iyakar ta taɓa Tabar Shahazuma da Bet shimesh ta kuma ƙarasa a Urdun, duka duka garuruwa goma sha shida kenan da ƙauyukansu, waɗannan garuruwa da ƙauyukansu su ne rabon da kabilar Issakar ta samu bisa ga iyalansu, rabon da kabilar Asher ta samu Ƙuri'a ta biyar ta fāɗa a kan kabilar Asher bisa ga iyalansu, ƙasarsu ta gādo ta haɗa da Helkat, Heli, Betan, Akshaf, alammalik Amad da Mishal, a arewacin kuma iyakar ta taɓa Karmel da Shihor, Libnat, sai ta yi gabas zuwa Bet Dogon, ta taɓa Zabalun da kuma kwarin Ibta'il. ta wuce arewa zuwa Bet Emek da Neyiyel, ta wuce Kabul a hagu, ta kai Abdon, Rehob, Hamon da Kana har zuwa Sidon Babba, daga nan iyakar ta juya baya zuwa Rama, ta bi ta birnin nan mai katanga na Taya, ta juya ta nufi Hosa, sa'an nan ta ɓulla ta baharrum cikin yankin Akzib. Umma, Afek da Rehob, garuruwa ashirin da biyu ke nan da ƙauyukansu, garuruwan nan da ƙauyukansu su ne gādon da kabilar Asher ta samu bisa ga iyalansu, rabon da kabilar Naftali ta samu. Ƙuri'a ta shida ta fāɗa a kan kabilar Naftali bisa ga iyalansu, iyakarsu ta kama daga Heleb, daga babban itacen Mamre, nan da yake a Ma'azanim, ta wuce Adami, Nekeb da Yabneyel zuwa Lakkum, ta kuma ƙarasa a Urdun, iyakar kuma ta juya yamma ta cikin Aznot, ta ɓulla a Hukkok, ta taɓa Zabalun a kudu, Esher a yamma, da kuma Urdun a gabas. Biranen da suke da katanga su ne, Zidim, Zir, Hamad Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hazor, Kedesh, Ideri, In Hazor, Yiron, Migdal Il, Horem, Bet Anat da Bet shemish garuruwa goma sha tara kenan da ƙauyukansu, waɗannan garuruwa da ƙauyukansu su ne rabon da kabilar Naftali ta samu bisa ga iyalansu, rabon da kabilar Dan ta samu Ƙuri'a ta bakwai ta fāɗa a kan kabilar Dan bisa ga iyalansu, ƙasarsu ta gādo ta haɗa da Zora, ashtawol Ir, Shemesh, Shalim, Ayalon. Itla, Ilon, Timna, Ikron, Irtake, Gibeton, Ba'alat, Yehud, Benaberek. Gatrimon. Meyarkon, da Rakon, tare da sashen da yake fuskantar Yaffa, amma ya zama wa mutanen kabilar Dan da wahala su mallaki ƙasar da aka ba su gādo, saboda haka sai suka nufi Lashem suka ci su da yaƙi, suka karkashe mutanen wurin, suka mallake ta, suka zauna a ciki, suka kuma sa wa Lashem sunan kakansu, wato, Dan. Waɗannan garuruwa da ƙauyukansu su ne gādon kabilar Dan bisa ga iyalansu, rabon da Yoshuwa ya samu Sa'ad da aka gama raba gādon ƙasar bisa ga ƙuri'a, sai Isra'ilawa suka ba Yoshuwa ɗan Nun nasa rabo a cikinsu, yadda Ubangiji ya umarta, suka ba shi garin da ya ce a ba shi, Timnat Seret a ƙasar tudu ta Efraim, ya kuma gina garin ya zauna a can. Waɗannan su ne rabe-raben gādon da Eleyazar firist, Yoshuwa ɗan Nun, da kuma shugabannin kabilan iyalan Isra'ila suka rarraba ta hanyar jefa ƙuri'a a Shilo a gaban Ubangiji a ƙofar Tentin Sujada, da haka suka yi suka gama rarraba ƙasar. Yoshuwa Sura ashirin Biranen mafaka Sai Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Ka gaya wa Isra'ilawa su keɓe waɗannan birane. su zama biranen mafaka, kamar yadda na umarce ku ta wurin Musa, domin idan wani ya kashe wani bisa kuskure, ba da niyyar yin kisan kai ba, mutumin zai iya gudu zuwa can ya fake don kada a kashe shi, lokacin da ya gudu zuwa ɗaya daga cikin biranen nan, sai ya tsaya a ƙofar birnin, ya gaya wa dattawan wannan birni damuwarsa, sa'an nan su karɓe shi, su ba shi wurin zama a cikin birninsu, in mai neman yă kashe shi don ramako ya bi shi zuwa can, ba za su miƙa shi ba, domin ba da niyya ya kashe wani ba, kuma ba fushi ne ya sa ya yi kisan ba, zai zauna a wannan birni har sai taron jama'a sun yi masa shari'a, kuma har sai lokacin da babban firist wanda yake aiki a lokacin ya mutu, sa'an nan zai iya koma garinsa na da. Saboda haka suka keɓe Kadesh a Galili, a ƙasar kan tudu ta Naftali, Shekem a ƙasar kan tudu ta Efraim, da Kiriyat Arba wato, Hebron a ƙasar kan tudu ta Yahuda, a hayin Urdun, gabas da Yeriko, suka keɓe bezar ta jeji a kan tudu a cikin yankin ƙabilar Ruben, Ramot cikin Galiyat a ƙabilar Gad, da Golan cikin Bashan a kabilar Manasse. In wani mutumin Isra'ila ko kuma wani baƙon da yake zama a cikinsu ya yi kisankai cikin kuskure, zai iya gudu zuwa biranen da aka keɓe, ba za a bari mai neman ramako ya kashe shi kafin jama'a su yi masa shari'a ba. Yoshuwa Sura ashirin da ɗaya Garuruwa domin Lawiyawa To, a lokacin sai shugabannin iyalan Lawiyawa suka je wurin Eleyazar firist, Yoshuwa ɗan Nun da kuma shugabannin sauran iyalan kabilu na Isra'ila a Shilo cikin Kan'ana, suka ce musu, Ubangiji ya yi umarni ta wurin Musa cewa, A ba mu garuruwan da za mu zauna a ciki, da wurin kiwo mai kyau don dabbobinmu, saboda haka, kamar yadda Ubangiji ya umarta, sai Isra'ilawa suka ba wa Lawiyawa waɗannan garuruwa da wuraren kiwo daga cikin gādonsu, ƙuri'a ta farko ta fāɗa a kan Kohatawa bisa ga iyalansu, sai aka ba wa Lawiyawa waɗanda suke ’yan zuriyar Haruna, (frist), garuruwa goma sha uku daga kabilan Yahuda, Simeyon da Benyamin, sauran Kohatawan kuma aka ba su garuruwa goma daga iyalan kabilan Efraim, Dan. da kuma rabi kabilar Manasse, aka kuma ba wa zuriyar Gershon garuruwa goma sha uku daga iyalan kabilar Isakar, Asher, Naftali da kuma rabin kabilar Manasse a Bashan, aka ba zuriyar Merari bisa ga iyalansu garuruwa goma sha biyu daga kabilan Ruben, Gad da Zabalun. Haka Isra'ilawa suka ba wa lawuyawa waɗannan garuruwa da wuraren kiwo masu kyau, yadda Ubangiji ya umarta ta wurin Musa. Daga kabilan Yahuda da Simeon ne aka ba su waɗannan garuruwan da aka ambata, ga garuruwan da aka ba zuriyar Haruna, waɗanda suke daga iyalan Kohatawa na lawuyawa domin ƙuri'a ta farko ta faɗa a kansu, an ba su Kiriyat Arba, wato, Hebron, da wurin kiwon da yake kewaye da ƙasar. kan tudu ta Yahuda, Arba shi ne kakan Anak, amma sai aka ba Kaleb ɗan yefne filayen da kuma ƙauyukan da suke kewaye da birnin su zama nasa, sai aka ba zuriyar Haruna, frist. ƙasar Hebron, garin masu neman mafaka, don sun yi kisa, da Libna, da yetir. da Ashtemowa, da holand. da Debir, da Ayin, da Yutta, da kuma Bet Shemesh tare da wuraren kiwonsu, garuruwa tara kenan daga kabilun nan biyu, Yahuda da Simeon. Daga kabilar Benyamin kuwa aka ba su Gibeon, Geba, Anatot da Almon tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu kenan. Duka duka garuruwan firistoci, zuriyar Haruna su goma sha uku ne tare da wuraren kiwonsu, aka kuma ba wa sauran Kohatawa, iyalan Lawiyawa, garuruwa daga kabilar Efraim, a ƙasar kan tudu ta Efraim, aka ba su Shekem, garin masu neman mafaka don sun yi kisa, da Gezer, Kibzeyim, da Bethoron, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa hudu kenan. Haka kuma da kabilar Dan, aka ba su Elteke, Gibbeton, Aiyalon da Gat Rimmon, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu kenan. daga rabin kabilar Manasse kuwa aka ba su Ta'anak da Gat Rimmon, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa biyu kenan. nan, dukan garuruwan nan goma tare da wuraren kiwonsu ne aka ba sauran iyalan Kohatawa, aka ba wa zuriyar Gershon, waɗanda suke Lawiyawa rabo. daga rabin kabilar Manasse, Golan a cikin Bashan, gari masu neman mafaka don sun yi kisa, da Beshtera tare da wuraren kiwonsu, garuruwa biyu kenan. Daga kabilar Isakar kuma aka ba su Kishiyon, da Berat, Yarmut, da Inganim, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu kenan. Daga kabilar Ashir kuwa aka ba su Mishal, Abdon, Helkat da Rehob, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu kenan. daga kabilar Naftali kuma aka ba su Kedesh a cikin Galili, garin masu neman mafaka don sun yi kisa, Hamandor da kuma Kartan tare da wuraren kiwonsu, garuruwa uku kenan. duka duka garuruwan da iyalan Gershonawa goma sha uku ne tare da wuraren kiwonsu. Aka ba wa iyalan Merari sauran Lawiyawa garuruwa daga kabilar Zabulun wato, Yokneyam, Karta, Dimna da kuma Nahalal, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu kenan, daga kabilar Ruben kuma aka ba su Bezer, yahaza kedamot da kuma Mefa'at, tare da wuraren kiwonsu, garuruwa huɗu kenan, daga kabilar Gad. kuwa aka ba su Ramot Gileyad, garin masu neman mafaka don sun yi kisa, Mahanayim, Heshbon da kuma Yazer tare da wuraren kiwonsu, garuruwa hudu kenan. nan, duka duka garuruwan da aka ba iyalan mutanen Merari waɗanda su ne sauran lawuyawa, garuruwa goma sha biyu ne, jimillar birane da wurarensu na kiwo da aka ba Lawiyawa daga cikin mallakar jama'ar Isra'ila guda arba'in da takwas ne, dukan garuruwan nan kowannensu yana kewaye da wurin kiwo, Ubangiji kuwa ya ba Isra'ilawa dukan ƙasar da ya yi wa kakanninsu alkawari, suka kuwa mallake ta, suka zauna a cikinta, Ubangiji ya ba su hutawa a kowane gefe, kamar yadda ya yi wa kakanninsu alkawari, ba ko ɗaya daga cikin abokan gabansu da ya iya cinsu da yaƙi, Ubangiji kuwa ya cika kowane alkawarin alherin da ya yi wa mutanen Isra'ila. Yoshuwa Sura ashirin da biyu Kabilun Gabas sun dawo gida Yoshuwa ya kira mutanen Ruben, mutanen Gad, da rabin ƙabilar Manasse, ya ce musu, Kun yi duk abin da Musa bawan Ubangiji ya umarta, kun kuma yi mini biyayya cikin dukan umarnan da na ba ku. Dukan waɗannan yawan kwanaki har yă zuwa yau, ba ku yashe ’yan'uwanku Isra'ilawa ba, amma kuka kiyaye umarnin da Ubangiji Allahnku ya ba ku, yanzu da Ubangiji Allahnku ya ba ’yan'uwanku hutu kamar yadda ya yi alkawari, sai ku koma gidajenku a ƙasar da Musa bawan Ubangiji ya ba ku a Urdun, amma ku yi hankali, ku kiyaye umarnai da kuma dokokin da Musa bawan Ubangiji ya ba ku. Ku ƙaunaci Ubangiji Allahnku, ku yi tafiya kan hanyarsa, ku yi biyayya da umarnansa, ku riƙe shi sosai, ku bauta masa da dukan zuciyarku da kuma dukan ranku. Sai Yoshuwa ya sa musu albarka, ya sallame su, suka kuwa tafi gidajensu. Musa ya riga ya ba rabin kabilar Manasse gado a Bashan, sauran rabin ƙabila kuma Yoshuwa ya ba su gado tare da 'yan uwansu a yammacin hayin Urdun, sa'ad da Yoshuwa ya sallame su su tafi gida. ya sa musu albarka, ya ce, Ku koma gidajenku tare da dukiya mai yawa, babban garken dabbobi, azurfa, da zinariya, tagulla, da ƙarfe, da tufafi masu yawa sosai, sai ku raba ganimar da kuka samu daga abokan gabanku da 'yan uwanku. Saboda haka, sai mutanen Ruben, mutanen Gad, da kuma rabin mutanen ƙabila Manasse suka bar Isra'ilawa a Shilo cikin Kan'ana don su koma Gileyad, ƙasarsu. wadda suka samu bisa ga umarnin Ubangiji ta wurin Musa, da suka kai Gelilot kusa da Urdun cikin ƙasar Kan'ana, sai mutanen Ruben, mutanen Gad da kuma rabin mutanen kabilar Manasse suka gina bagade a can, a Urdun. Sa'ad da Isra'ilawa suka ji cewa sun gina bagade a iyakar Kan'ana, a Gilelot, kusa da Urdun, wajen gefensu na Isra'ilawa, sai dukan Isra'ilawa suka taru a Shilo don su je su yaƙe su, saboda haka sai Isra'ilawa suka aiki Finehas ɗan Eliyazar, firist, zuwa ƙasar Gileyad wurin mutanen Ruben, mutanen Gad da kuma rabin mutanen ƙabila Manasse, suka aiki shugabanni goma su tafi tare da shi, ɗaya daga kowace ƙabilar Isra'ila, kowannensu shugaba ne a iyalansa. Sa'ad da suka je Gileyad wurin mutanen Ruben, mutanen Gad da kuma rabin mutanen kabilar Manasse, sai suka ce musu, Dukan jama'ar Ubangiji sun ce, Yaya za ku juya wa Allah na Isra'ila baya haka? Yaya za ku daina bin Ubangiji ku gina wa kanku bagade, ku yi masa tawaye yanzu? Zunubin da Fayar ya yi bai ishe mu ba ne, ga shi har yanzu ba mu gama tsarkakewa daga wannan zunubi ba, ko da yake annoba ta auko wa mutanen Ubangiji, Yanzu za ku daina bin Ubangiji ne, in kuka yi wa Ubangiji tawaye yau, gobe zai yi fushi da dukan mutanen Isra'ila, idan ƙasar mallakarku ƙazantacciya ce, sai ku haye zuwa ƙasar Ubangiji inda tabanakul yake, mu zauna tare, amma kada ku yi wa Ubangiji, ko kuma ku yi masa tawaye ta wurin gina wa kanku bagadi, wanda ba na Ubangiji Allahnmu ba, lokacin da Akan ɗan Zera ya yi rashin aminci game da kayan da aka keɓe, fushin Ubangiji bai auko a kan mutanen Isra'ila duka ba, ai, ba shi kaɗai ya mutu don zunubinsa ba, sai mutanen Ruben, mutanen Gad da kuma rabin mutanen kabilar Manasse suka amsa wa shugabannin iyalan Isra'ila suka ce, Maɗaukaki Allah Ubangiji, Maɗaukaki Allah Ubangiji ya sani, in mun yi wannan cikin tawaye ko rashin biyayya ga Ubangiji ne. Kada ku bar mu da rai yau, idan mun bar bin Ubangiji muka gina wa kanmu bagade don mu miƙa hadayun ƙonawa, ko kuwa hadayun gari, ko kuwa hadayun salama, to, bari Ubangiji kansa ya sāka mana. A'a, mun yi haka ne don tsoro, kada nan gaba ’ya'yanku su ce wa ’ya'yanmu, Me ya haɗa ku da Ubangiji, Allah na Isra'ila? Ubangiji ya sa Urdun. yă zama iyaka tsakaninmu da ku, ku mutanen Ruben da mutanen Gad ba ku da rabo cikin Ubangiji, ’ya'yanku za su iya sa ’ya'yanmu su daina tsoron Ubangiji, shi ya sa muka ce, Bari mu yi shiri mu gina bagade, amma ba na ƙona hadayu ko na sadaka ba, sai dai ya zama shaida tsakaninmu da ku, da kuma waɗanda za su zo a baya cewa, Za mu yi wa Ubangiji sujada a wurinsa mai tsarki. za mu miƙa hadayunmu na ƙonawa, hadayu na zumunta, sa'an nan nan gaba ’ya'yanku ba za su ce wa ’ya'yanmu ba ku da rabo a cikin Ubangiji ba, muka kuma ce, in har suka ce mana ko ’ya'yanmu haka, sai mu amsa mu ce, Ku dubi bagaden da yake daidai da na Ubangiji, wanda iyayenmu suka gina, ba don ƙona hadayu da kuma yin sadaka ba, sai don ya zama shaida tsakaninmu da ku. Allah yă sawwaƙa mana mu tare wa Ubangiji, mu bar binsa, har mu gina bagade don miƙa hadayu na ƙonawa, da na gari, da na sadaka, ban da bagaden Ubangiji Allahnmu, wanda yake tsaye a gaban tabanukul, da Finehas firist, da shugabannin mutanen, shugabannin iyalan Isra'ila suka ji abin da mutanen Ruben, mutanen Gad, da kuma rabin mutanen kabilar Manasse suka ce, sai suka ji daɗi. Sai Finehas ɗan Eleyazar, firist, ya ce wa mutanen Ruben, mutanen Gad da kuma rabin mutanen kabilar Manasse, Yau mun san Ubangiji yana tare da mu, domin ba ku yi wa Ubangiji rashin aminci cikin wannan abu ba, yanzu kun kubutar da Isra'ilawa daga hannun Ubangiji. Sai Finehas ɗan Eleyazar, firist, da shugabannin suka koma Kan'ana daga saduwa da mutanen Ruben da mutanen Gad a Gilead. suka kai wa Isra'ilawa rahoto, Isra'ilawa suka ji daɗin rahoton da suka ji, suka kuma yi wa Allah yabo, ba su sake yin maganar zuwa yaƙi don su rushe ƙasar mutanen Ruben da mutanen Gad suke ciki ba, sai mutanen Ruben da mutanen Gad suka ba wannan bagadan sunan shaida tsakaninmu cewa Ubangiji Allah ne. yoshua Sura ashirin da uku Yoshuwa ya yi wa shugabanni bankwana An daɗe bayan da Ubangiji ya ba Isra'ilawa hutu daga dukan abokan gaban da suke kewaye da su, Yoshuwa kuwa ya tsufa, shekarunsa sun yi yawa, sai ya aika a kira Isra'ilawa duka, dattawansu, shugabanninsu, alƙalansu da manyan ma'aikatansu ya ce musu, Na tsufa, shekaruna kuwa sun yi yawa. ku kanku kun ga dukan abubuwan da Ubangiji Allahnku ya yi da idanunku wa dukan ƙasashen nan, Ubangiji Allahnku shi ne wanda ya yi yaƙi dominku, ku tuna yadda na rarraba wa ƙabilunku ƙasashen nan su zama naku na gado, dukan ƙasashen da suka rage, ƙasashen da na ci da yaƙi tsakanin Urdun da Bahar Rum a yamma, Ubangiji Allahnku kansa zai kore su a madadinku, zai fafare su a gabanku, za ku kuwa mallaki ƙasarsu, yadda Ubangiji Allah ya yi muku alkawari, ku yi ƙarfin hali, ku yi hankali, ku yi biyayya da duk abin da aka rubuta a cikin littafin dokoki na Musa, ba tare da kun juya hagu ko dama ba, kada ku haɗa kai da mutanen nan da suke zama a cikinku, ba ruwanku da sunayen allolinsu, kada ku rantse da su, kada kuwa ku bauta musu. ko kuwa ku rusuna musu, sai dai ku riƙe Ubangiji Allahnku da kyau, yadda kuka yi har zuwa yanzu. Ubangiji ya kori manyan ƙasashe masu ƙarfi, har wa yau ba wanda ya iya cinku da yaƙi, mutum ɗaya a cikinku ya isa ya sa mutane dubu nasu su gudu, domin Ubangiji Allahnku yana yaƙi dominku, kamar yadda ya yi alkawari, saboda haka sai ku kula da kanku sosai. ku ƙaunaci Ubangiji Allahnku, amma in kuka juya baya, kuka zama abokai ga waɗanda suka ragu suke zama a cikinku a ƙasashen nan, har kuka yi auratayya da su, kuka haɗa kai da su, ku tabbata cewa Ubangiji Allahnku ba zai kore muku mutanen ƙasashen nan ba, sai ma su zama muku dutsen tuntuɓe da tarko, za su zama bulala a bayanku, ƙayayyuwa a idanunku har sai kun hallaka daga wannan ƙasa mai kyau wadda Ubangiji Allahnku ya ba ku, yanzu na kusa barin fuskar duniyan nan, kun sani da dukan zuciyarku da dukan ranku cewa ba ko ɗaya daga cikin alkawarin da Ubangiji Allahnku ya yi da bai cika ba, kowane alkawari ya cika, ba ko ɗaya da bai cika ba, kamar yadda Ubangiji Allahnku kuwa ya cika kowane alkawari mai kyau. haka ma ba zai fasa kawo muku bala'in da ya faɗi ba, sai ya hallaka ku daga wannan ƙasa mai kyau da ya ba ku, in kuka karya alkawarin Ubangiji Allahnku, wanda ya umarce ku, in kuka je kuka bauta wa waɗansu alloli, kuka rusuna musu, fushin Ubangiji zai sauko a kanku, za ku kuwa hallaka da sauri daga ƙasan nan mai kyau da ya ba ku. Yoshuwa Sura ashirin da hudu Sabunta alkawari a Shekem Yoshuwa tattara dukan kabilan Isra'ila a Shekem, ya aika aka kira dattawa, shugabanni, alƙalai da manyan ma'aikatan Isra'ila, suka kai kansu gaban Allah, Yoshuwa ya ce wa dukan mutanen, Ga abin da Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, Da can kakanninku, Tera mahaifin Ibrahim. da Nahor sun zauna a hayin kogin Yuferites, suka yi wa waɗansu alloli sujada, amma na ɗauki mahaifinku Ibrahim daga ƙasar da take can a hayin kogin Yuferites, na kawo shi ƙasar Kan'ana, na kuma ba shi ’ya'ya masu yawa, na ba shi Ishaku, ga Ishaku kuwa na ba shi Yaƙub da Isuwa, na ba Isuwa ƙasar kan tudu ta Sayir, amma Yaƙub da ’ya'yansa maza suka gangara zuwa Masar. Sai na aiki Musa da Haruna, na aukar wa Masarawa annobai, ta wurin abin da na yi ne na fitar da ku, lokacin da na fitar da iyayenku daga Masar suka zo teku, sai Masarawa suka fafare su da kekunan yaƙi da dawakai har zuwa Jan Teku, amma suka yi kuka ga Ubangiji don taimako, ya kuwa sa duhu ya raba tsakaninsu da Masarawa, ya sa teku ya rufe Masarawa, kun gani da idanunku abin da na yi wa Masarawa, sa'an nan kuka zauna a jeji na tsawon lokaci, na kawo ku ƙasar Amoriyawa waɗanda suke gabas da Urdun suka yi yaƙi da ku, amma na ba da su a hannunku, na hallaka su a gabanku, kuka kuma mallaki ƙasarsu lokacin da Balak ɗan Zifor, sarkin Mowab, ya yi shiri ya yaƙi Isra'ila, ya aiki Bal'am ɗan Beyor don ya la'anta ku, amma ban saurari Bal'am ba, saboda haka sai ma ya sa muku albarka na kuɓatar da ku daga hannunsa. sai kuka ƙetare Urdun kuka isa Yeriko, mutanen Yeriko suka yi faɗa da ku, kamar yadda Amoriyawa, Firiziyawa, Kan'aniyawa, Hittiyawa, Gargashiyawa, Hiwiyawa da Yabusiyawa suka yi, amma na ba da su a hannunku, na aika rina ta kore su a ku. haka kuma sarakunan Amoriyawan nan ba da takobinku ko bakanku ne kuka yi haka ba, na ba ku ƙasar da ba ku yi wata wahala kafin ku samu ba, na ba ku kuma biranen da ba ku gina ba, kuka kuma zauna a cikinsu, kuka ci daga ’ya'yan itacensu da ’ya'yan zaitun da ba ku ne kuka shuka ba, yanzu sai ku ji tsoron Ubangiji, ku bauta masa dukan aminci, ku zubar da allolin da kakanninku suka yi musu sujada a hayin kogin Yuferites da kuma a Masar, ku bauta wa Ubangiji, amma in kuka Ga, ba za ku iya bauta Ubangiji ba, sai ku zaɓa yau wanda za ku bauta masa, ko allolin da kakanninku suka bauta musu a hayin kogin Yufuretis, ko kuma allolin Amoriyawa, waɗanda kuke zama a cikin ƙasarsu, amma da ni da gidana, Ubangiji ne za mu bauta Sai mutanen suka amsa suka ce, Allah ya kiyashe mu da rabuwa da Ubangiji Allahnmu, har a ce mu bauta wa waɗansu alloli, Ubangiji Allahnmu ne da kansa ya fitar da iyayenmu daga Masar, daga ƙasar bauta, ya yi manyan abubuwan al'ajabi a idanunmu, ya kiyaye mu cikin dukan hanyar da muke bi, da cikin ƙasashen da muka ratsa, Ubangiji kuwa ya kore mana dukan Amoriyawa waɗanda suke zaune a ƙasar, don haka, mu ma za mu bauta Ubangiji, gama shi ne Allahnmu. Yoshuwa ya ce mutanen, Ba za ku iya bauta Ubangiji ba, gama shi Allah mai tsarki ne, mai kishi kuma, ba zai gafarta muku zunubin tawaye ba, in kuka juya wa Ubangiji baya, kuka bauta wa waɗansu alloli, zai juya ya kawo muku bala'i, ya hallaka ku, ya kawo ƙarshenku. Amma mutanen suka ce wa Yoshuwa, Mu dai za mu bauta wa Ubangiji, Yoshuwa kuwa ya ce musu, Ku ne shaidun kanku, cewa kun zaɓi ku bauta wa Ubangiji. Suka amsa suka ce, I, mu ne shaidun kanmu. Yoshuwa ya ce musu, Yanzu sai ku zubar da allolin da suke cikinku, ku miƙa wa Ubangiji Allah na Isra'ila zuciyarku. Mutanen kuma suka ce, Za mu bauta wa Ubangiji Allahnmu, mu kuma yi masa biyayya. A wannan rana, Yoshuwa ya alkawari saboda mutanen, kuma a can shaken ya tsara musu ƙa'idodi da dokoki, Yoshuwa kuwa ya rubuta abubuwan nan a cikin littafin dokoki na Allah, sa'an nan ya ɗauki babban dutse ya ajiye a ƙarƙashin itacen ok. kusa da tsattsarkan wuri na Ubangiji, ya ce wa duka mutanen, Ku gani, wannan dutse zai zama mana shaida, ya ji duk maganar da Ubangiji ya yi mana, zai kuma muku shaida in ba ku yi wa Allahnku gaskiya ba. An binne Yoshuwa a ƙasar alkawari Sai Yoshuwa ya salami mutane, kowa ya tafi ƙasar da aka ba shi gado Bayan waɗannan abubuwa, Yoshuwa ɗan Nun, bawan Ubangiji, ya mutu yana da shekaru ɗari da goma, suka kuma binne shi a ƙasarsa ta Gado a Timnat Sera a ƙasar kan tudu ta Efraim, arewa da dutsen Ga'ash, Isra'ila kuwa sun bauta wa Ubangiji dukan kwanakin Yoshuwa da kuma kwanakin dattawan da ya bari, da waɗanda suka ga duk abin da Ubangiji ya wa Isra'ila, aka kuma binne ƙasusuwan Yusuf da aka kawo daga Masar a Shekem a wurin da Yaƙub ya saya da azurfa ɗari daga ’ya'yan Hamor, babban Shekem, wurin da ya zama gādon zuriyar Yusuf, Eliyazar ɗan Haruna ya mutu, aka binne shi a Gibeya, wurin da aka ba ɗansa Finehas a ƙasar kan tudu ta Efraim.